من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gurguje muna neman afuwa saboda rashin farawa da wuri kun san dai malam daga nesa yake ga kuma zuro ba abin da za mu ce sai Allah ya saka musu da alkhairi kasancewar ya bar ayyuka da yawa ya zo ya halarci wannan muhadara mai albarka kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a tattauna ne a kan tarbiyya a jiya da yau ya tarbiyya take a baya ya kuma yanzu tarbiyya ta samu kanta wanda watakila zai kunshi rayuwa ne baki daya kowane bangare maza da mata yaro da babba malamin da ya albarkaci wannan majalisi na abdullahi bin umar ba ɓoyayye ba ne a gurinku baki ɗaya ba shi da bukatar tsayawa a faɗi cewa shi ne wani ɗan wani kaza karatunsa kaza ba shi da bukatar wannan babu wanda bai san gwalilawan abubakar ba limami na masallacin tirayen kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta kungiyar izalatul bid'a wai kamatu sunna ba zan cika ku da surutu ba zan miƙa abin magana zuwa ga malam domin ya ba mu abubuwa ko kuma tsarabar da ya kunso mana Allah maɗaukakin sarki ya taimaki malam gurin isar da wannan bayanai da ya yi mana tanadi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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan majalisi na abdullahi dan umar a unguwar kankarofi ina jin yankin kano municipal ne ko ma'ana ƙaramar hukuma ta birni da kewaye cikin birnin kano a wannan marece na litinin daidai da ashirin da shida ne ko da bakwai ashirin da shida ina jin ga watan Al-Muharram a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai ina jin da sha takwas ko sha bakwai sha shida ne sha shida ga watan goma a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ɗan uwa malam yahaya ya gabatar gabatarwa takaitacciya duba izuwa ga lokacin da muka riga muka ɗauka kafin mu iso wannan waje sakamakon albarkar da Allah ya wa garinmu ta yawan jama'a da yawan ababen sufuri Allah ya kare mu da albarka kamar yadda ya faɗa cewa ba na buƙatar a sanar da ni ga 'yan uwa amma la'alla ina buƙata ni dai ɗalibin ilimi ne abokin karatunku abokin gwagwarmayar rayuwa babu wani abu da za a faɗa sama da haka Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka cikin rayuwarmu matashiyar tattaunawarmu a gurguje shine tarbiya ajiya da yau tarbiya abu ne mai matukar mahimmanci na daga cikin mahimmancinta abin da zai nuna maka haka kasantuwar ubangiji subhanahu wata'ala shine asalin mai yinta kuma yana daga cikin sunayensa mai raino mai tarbiyar bayansa wanda wannan suna na rabbu wanda suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala abin da ya kunsa kenan mai raino mai tarbiya daga rabba yurabbi rabbun ko rabban wa marbubun wa tarbiya ya raina yana raino mai raino abin raino shi kansa rainon shine tarbiya ubangiji ya gaya mana haka cikin tattaunawar fir'auna da annabi Musa cikin suratul qasas qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ubangiji subhanahu ta'ala ya ce fir'auna yawa annabi musa gori domin shine uban goyensa shine mai rainansa an gane ko kala fir'auna ya ce da annabi musa alam nu rabbika fina walida ba mu muka rene ka ba a gidan mutum kana yaro karami walabista fina min umurika sinin kuma ka zauna tare da mu a wani kaso na rayuwarka shekaru masu yawa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kai ta yin abubuwan da kai na yarinta da ƙuruciya wa anta min alkafirina amma yau kuma ka butulce mana kala sai annabi Musa ya ce da fir'auna uban goyensa ha idan wa ana min ad duk abin da kace nayi din na yadda nayi amma a lokacin shiriyar ubangiji bata zo mun ba an gane ko mahalli shahi cikin ayar alam nurabbika ba mu muka rene ka ba Allah subhanahu ya sanya annabawa gabaki ɗaya su zama masu tarbiyyar al'umma bayan shi kansa ya tarbiyyance su subhanahu annabawa suna kiran mutane zuwa ga su tarbiyyantu su zama na Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ba zai yi ba Allah ya bawa wani bawa daga cikin bayi hukunci da hikima da annabta ma'ana dai ya zabe shi ya zamo annabi kuma ya kula linnasi sannan shi kuma yake cewa da mutane kunu ibadan li min dunillah ku zama bayina ba bayin Allah ba sai Allah ce a walakin sai dai annabawa suna cewa da mutane kunu rabbani ku zama masu tarbiyya. ku zama na Allah kalmar rabbani ko rubbi nisbatun ce ila rabb wanda rabbu ma'anarta a larabci shine mai tarbiya an gane ko to haka nan masu tarbiya suke kewaye da annabawa wa ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyun da yawa daga cikin annabawa waɗanda suka yi yaƙi suka yi gwagwarmaya tare da su da masu tarbiyya a kewaye da su فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صاوي cikin littafinsa na hashiyatu sawi ala jalalaini Allah ji kansa da rahama ya kawo wani baiti na hikima wanda shi ma shahid ne akan wannan magana Ya ce idil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adhal faqad khaba marbuban wa khaba mu'ammalin فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل yace idil mar'u in dai mutum lam yukhlaq ba a halicce shi sa'idan min al-azal mai arziki ba tun fil azal mai rabon shiga aljanna ba tun fil azal to faqad khaba marbuban hakika wannan mutum ya tabe duk tarbiyyar da zaka yi masa ba za ta yi masa amfani ba wa khaba mu'ammalan haka ya taɓe duk abin da kake burin ka ga ka gina shi ya zama ba zai zama ba yace kuma ga misali fa Musa allazi rabbahu jibrilu kafirun wai Musan da jibrilu ya raine shi gashi ya zama kafiri wa Musa allazi rabbahu Fir'aun mursalu amma Musan da fir'auna kuma ya raine shi shi kuma ya zama me manzo me sawi yake so ya ce anan yana yin ishara ne zuwa ga wani abu mai rauni na maganganun malaman tarihi da suke cewa samiri abokin gwagwarmayar annabi Musa wanda ya batarwa da annabi Musa mutane Ƙalama ma buka ya samiri wa adallahu samiri. to wannan samirin a wata kissa ta malaman tarihi sukan ce shi ma sunansa Musa to wai shi kuma samiri asalinsa mahaifiyarsa tana ɗauke da cikinsa a cikin dokar daji naƙuda sai ta kama ta gashi ita kaɗai ba mataimaki wai sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya ce je ka ka ɗauko min bayan ta haihu sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya ce je ka ka ɗauko min ran waccan matar da take cikin daji ba kowa tare da ita ka bar ɗan to wai suka ce wai mala'ikan mutuwa bai taɓa yi wa Allah turjiya ba sai anan ya ce ya ubangiji in na ɗauko ran wannan mata ɗan kuma wa zai raine shi Allah ya ce je ka dai da ka yi je ɗauko ran uwar samiri to shi samirin da aka bashi a dokar daji wai sai aka tura jibrilu shi yake bashi nono Ban koyo an ce da namiji hajara ko to wai wannan shine ya nuna jibrilu shi ya ci gaba da rainon samiri har ya girma inda a ce yana da rabon shari'a ai da ya zama mutumin kwarai domin wanda ya tarbiyance shi inda maganar ta tabbata wanda baya sako ne shugaban mala'iku ne rasulun karim mutsa'in samma amin shi ya raine shi amma da ke bai da rabon shirya duk da ya tashi a hannun jibrilu wai kuma a ƙarshe ya zama kafuri. to amma kuma ga musan da shi kuma fir'auna ya rike shi shi kuma fir'auna shugaban mashirkan duniya akbarul kafirin kafir kafir namijin kafiri ko kafirin da ya fi kowane kafiri kafirci a duniya domin kafinsa ba a yi ba bayansa ba za a yi ba wanda ya fara da'awar allanta ne a farko da haka malamai sukan yi masa wannan kirari to amma shi da ya raina annabi Musa da ke annabi Musa yana da rabon shari'a sai bai bi tafarkinsa ba shi kuma sai ya zama fitaccen bawa na kwarai cikin bayan Allah har ma ya zama banzo mursali muhalli shahi cikin wannan baiti ba na kawo bashi ne don in ce muku wannan abin duk da aka faɗa gaskiya ne hasali ma kiran samiri da sunan Musa wannan karya ne ba wani hadisi ingantacce ba wata aya da ta nuna cewa sunansa Musa duk da malamai suka ce yana da suna amma Qur'ani bai faɗi sunansa ba Qur'ani sai ya ambace shi da dangantakarsa ta garinsu domin kalmar samiri nisbatun ila samira samira gari ne daga cikin garuruwa a wancan lokacin shi kuma daga wannan garin ya fito sai ake ce da shi samiri kamar ba Kano ne je ci ranar Zaria ba za a kira shi da sunansa ba dai a ce bakano bakano bakano kaga kalmar bakano ba suna bane dangantaka ce zuwa ga garin ku kamar bazazzagi ne ya zo Kano su ma sun ga dama ba za su gaya ma sunan ka ba sai dai su rinka cewa zazzagi, bazazzagi bazazzagi ba suna bane nisba ce zuwa gari to da haka dai wancan Musa da ake gaya masa ba gaskiya bane cewa sunansa Musa domin ba wani dalili da ya tabbatar da haka to sannan kuma cewa jibrilu ya raine shi wannan ma ƙarya ce ba wani dalili da ya tabbatar da haka bal huwa qissatun hiya qissatun isra'iliya abinda kawai nake so in ciro mana cikin baitin dan ya zame mana shahid shine kalmar rabba rabba rabba da kuma marbub faqad khaba marbuban wa khaba mu'ammalin wa musa alladhi rabbahu rabbahu rabbahu da haka wannan shine asalin tarbiya malamai suka ce ita tarbiya tana farowa ne tun daga lokacin neman aure a wajen neman aure ake gina tarbiya uba da uwa domin su su ne turakun tarbiya na farko ta yaya ake fara gina a tarbiyar ɗatin a wajen neman aure ta hanyar zaɓo masa uba na gari da zaɓo masa uwa ta gari addinin musulunci ya hore mu dangane da mu zaɓi mata na ƙwarai lokacin da za mu yi tarbiya domin me uwa ita ce farkon wacce take ɗora wa ɗanka babbaƙun tarbiyya, to in ku ta zama ita ma ba ta da tarbiyar ba za ta iya tarbiyantar da wani ba domin faqidu shay'i la yutihi wanda bai da abu ba zai iya ba wani shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan abu guda hudu ba caye mun aure ta dan abu guda hudu ba caye ana aura labari ne ba umarni bane ana auren mace dan kyanta ana auren mace dan sassalata ana auren mace dan matsayinta na rayuwa ko na iyayenta sannan ana auren mace dan addininta to a ƙarshe sai annabi ya ce ka zaɓi ma'abociyar addini za ka yi arziki domin duk waɗancan abubuwan in dan su kaɗai ka zaɓi mace to suna ƙarewa idan ka zaɓi mace don kyanta kyau yana karewa da ta haihu ɗaya biyu musamman ma wacce ba ta damu da kula da kanta ba ne. haihuwa ɗaya biyu sai ka ga ta ragwaggwabe kaga kyan ya kare idan wata mai kuɗi ce kuɗi suna karewa in da ka aure su da kuɗi ana nan ana nan sai ka raya arziki ta zo sai ka ji ana cewa da babanta attajiri ne yanzu ba?" labari ya canja idan ka aure ta dan wata dan wata daraja ta rayuwa yar sarki ce sarki ma ne masa murabus to ballantana kuma mu ce yar honorable masu kujera aro ko kujerar da tafi kowace ma saurin tafiya shekara hudu ne kamar kiftawa ido sai kaga ta tafi to da haka dai in dan wani matsayin rayuwa ka auri mace wannan yana karewa amma in ka auri mace dan tarbiyyarta da addinin ta to wannan shi yafi garanti da haka shi yasa manzo Allah ya ku auri mace dan addinin ta za ku yi arziki domin inda addini aka samu kuɗi sai an fi jin daɗin su inda addini aka samu mulki sai an fi jin daɗin sa inda addini aka samu dukkan wata ɗaukakar rayuwa sai an fi jin daɗin ta ma ajmala ad-din wa ad-dunya idza jtama'a wa ma aqbahu al-kufr wal iflas bir rajuli me yafi daɗi a ce ga dala ga sallah me yafi daɗi a ce ga kuɗi ga ga kyau me yafi daɗi a ce ga kuɗi kuma honorable ne ga ga addini ga sarauta wannan yafi komai daɗi a duniya me yasa manzo Allah ya mana ishara zuwa ga ma'aure mace ta gari saboda mu gino tarbiyya tun daga asalinta from the grassroots kamar yadda yan siyasa suke faɗa ubangiji subhanahu wataala ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi ladhi khabutha la yakhruju illa nakida gona ta kwarai ita take ba da kyakkyawan amfani amma lalatacciyar gona ba za ta taɓa baka kyakkyawan amfani ba da ka ita mace Allah ya kira ta da suna gona wajen shuka ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum matan ku gonakin ku ne to matukar kana so ku kazi dashe mai kyau ya baka ya banya mai kyau to ka samu mace mai tarbiya abinda zai nuna mana haka bamu da lokaci a gurguje yadda aka samu Umar dan Abdul Aziz wanda malaman tarihi suna faɗa Umar dan Abdul Aziz tabi'i ne ba ma sahabi bane ba kai ba ma tabi'i ba wasu kan ce tabi'ut tabi'i ne bai ga sahabbai ba bai ga bai ga tabi'ai ba shi tabi'u tabi'i ne amma magana mafi inganci Umar dan Abdulaziz tabi'i ne bai ga annabi ba amma ya ga sahabbai to amma ku ga irin yadda malaman tarihi suke yaban Umar dan Abdulaziz da kwatanta adalcinsa har sukan sanya shi cikin halifofi shiryayyu mana suna gwada shi da irin Abubakar Umar Usmanu Ali to ya aka yi aka samu Umar dan Abdulaziz malamai suka ce lo shi dai jika ne na Sayyidina Umar dan Khattab wata rana sayyidina Umar yana kewaye cikin dare domin al'adar Umar shi ya fara wannan a tarihin duniya shugaba da daddare ya badda kama ya shiga gari yana kewayawa yana jin mai mutane suke faɗa game da shi ina akai kwangila akai daidai ina akai rufa rufa ina aka rufta ina titi ya lalace a turo a gyara ina ake badala ina ne club ina ne kaza Umar shi ya fito da wannan da wata rana Umar ya fito yana kewayawa ba tare da kowa ya sani ba dare ya raba sai zai wucewa ta wani gida sai ya ji waɗansu mutane biyu suna hira ko suna tattaunawa kuma duk mata ne muryar ɗaya ta yi tsufa ɗaya kuma ta yarinya ce tsohuwar tana cewa da yarinyar yi sauri ki ɗebo ruwa mu ƙara wa nonon nan kafin gari ya waye kada amirul mumini ya gan mu ita kuma yarinyar sai ta ce inna in amirul mumini na baya ganin mu Allah baya ganin mu da Umar ya ji wannan sai tafiyarsa da gari ya waye kawai ya turo akai kwabarin gidan aka yi sintiri aka yi aka kwashi mutanen gidan aka kai masa su dama haka yake in ya ga ana barna shi da kansa baya cewa komai sai ya tafi amma gari yana waya sai turo sojojinsa sai su zo su kwabarin waje sai su kamo duk wanda yake wajen to kuma ba wai yana yin haka bane idan ya tozarta mutane idan aka kawo masa mutanen sai ce to a shigo da su an shigo da su fa da sai sallami kowa sai ce je da daddare an yi kaza an yi kaza an yi kaza me ya faru ku bani labari da haka aka shigo da wannan yarinya da wannan tsohuwa ya sallami kowa bayan ya gama zaman fada sai ce jiya da daddare ina kewayawa ta bangaren gidanku ji an yi kaza an yi kaza an yi kaza me ya faru sai suka fito suka gaya masa gaskiya uwar ta ce eh ni ce muna sana'ar sai da nono ina ganin nonon namu bai da yawa nake so mu dan ƙara ruwa dan mu samu riba da yawa sai ita kuma wannan yarinyar ta ce a'a kuma na ɗauki shawarar ta ba mu ƙara ba sai Umar ya ce to yanzu ni na tsufa Allah ya miki albarka wannan yarinya amma ba dan na tsufa ba da ni zan aure ki amma dan Allah ke wannan uwa ina roƙon alfarma ki aura wa ɗaya daga cikin ƴaƴana wannan biyar taki sai ta ce na yadda sai ya ɗauko ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai aka ɗaura aure to wannan yarinyar ita ta haifi Umar dan Abdul Aziz kaga ƴan kwarai dan ta haifi dan kwarai ai kaga babu amaki ko wannan shine dalilin da yasa shari'ar musulunci take mu nemi mata na gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace takhayyaru li nuqitikum alhajaz as-saliha ku nema wa ku wanda shine kamar irin ku na shuka ƴaƴa gona ta gari an gane ko yadda uwa take ginshikin tarbiya haka uba yake ginshikin tarbiya yadda aka ce a nemo uwa ta gari haka me aka ce a nemi uba na gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan waliyai masu aurar da ƴaƴa mata yace a takun man tardawna dinahu wa khuluquhu zawwijuhu duk wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa in ya zo neman ɗiyarku ku aura masa illa taf'aluhu in kuma kuka ce ba za ku yi haka ba kuna jiran sai mai mota sai mai gida a Abuja sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza to in kuka ce ba za ku yi hakan ba suka tsaya nema neman ire-iren waɗannan abubuwa na kyale-kyalen duniya da kayan alatu Ta fitina fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta ta faruwa a ban ƙasa da kuma barna mai girma na daga cikin fitinar za a yi ta haifa ƴaƴa ba tarbiya domin ubansu bayi da tarbiya ya zai yi musu tarbiya sun tashi sun ga ubansu baya sallah sai ta safe su ba su san ma me sallah asuba ba a gidansu to da haka wannan kira ne a fakaice a shari'ance na a sama wa tarbiyya gindin zama ta hanyar samun uwa ta gari da kuma ne uba na gari to idan aka samu uwa ta gari uba na gari wajen neman aure wajibi ne a kiyaye ka'idojin shari'a don me don tarbiyya ta kammala yau sau da dama za ka samu mutum na gari ne ita ma yarinyar ta gari ce sun zo sun fara neman aure amma inda gizon yake saka ne a wajen neman auren kuma in ba a wasa ba sai a bata tarbiyya domin yawancin abubuwan da suke faruwa wajen neman aure har da daura auren har da bikin suna da tasiri a rayuwar aura wani auren a wajen ɗaura shi ko neman sa ko bikin tarewarsa nan ake lalacewa tashi ake tsallatar da albarkarsa da haka a gurguje yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen kula da tarbiyya tsare dokokin Allah a wajen neman aure kada a ɗauki tsawon lokaci in ba larura ba ce ta sa haka kada a rinka samun kaɗaituwa tsakanin miji da mace a wajen zance kaɗaituwar da ta wuce kima wanda wannan zai iya haifar da shigar shaidan a tsakaninsu komai ya faru wanda kuma wannan zai iya haifar da lalacewar tarbiyyar 'ya'yan da za su haifa a nan gaba kada a samu wai a ce an waye an ci gaba saurayi ya rinka ɗaukar yarinya suna yawo wai saboda cewa ai matarsa ce ai an yi magana ai zai aure ta amma dai ai bai aure ta yanzu da zai faɗi ya mutu ya gama yawo da ita kila ya je ya kunsa mata ciki ba za ku ce matarsa ba ce ba za ta yi masa takaba ba ba za ta ci gadansa ba in ma kuka je kuka ce wa iyayensa ga cikin ɗanku a jikin ƴan murgima za ku yi su ba za su karɓa ba to da ka a tsare waɗannan ka'idojin da waɗannan dokokin da shari'a ta ce wannan ma yana ƙara albarka a rayuwar aure duk ba dan komai ba dai dan a samu ƴaƴa na gari a samu tarbiyya nana ummu salama tana faɗa cikin hadisin da imamu ahmad da imamu abu dawud suka rawaito duk lokacin da annabi yayi aure sai yayi wa matar addu'a ba don komai ba dan me dan dai a samu tarbiyyar ƴaƴan da za a samu ta hanyarta in annabi ya aure yakan ɗauki hannunsa ya ɗora agoshin matar ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya Allah ina roƙon alherin wannan mata da alherin da ka halicce ta da shi ina neman tsari daga sharrinta da sharrin da ka halicce ta da shi wannan ma dukkan da garki ne rigakafi ne wai yafi magani ita uwar an mata ƴaƴan ma an musu sannan idan aka zo saduwa ta farko da kuma ta yau da gobe ma'ana tarewa a lokacin farko da miji zai sadu da matarsa da ma yau da gobe duk mai gidan da zai sadu da matarsa akwai addu'ar da zai yi dan ƴaƴan su samu tarbiyya ma'ana shi addinin musulunci ba sai an sai an haifi ɗa yake fara kula da shi ba tun kan haife shi yake fara kula da shi ba sai an haifi ɗa addini yake masa rigakafi ba BCG da sauransu tun kan ma a samu cikinsa ake fara masa BCG a addinance hadisi cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da a ce ɗayan ku lokacin da zai sadu da iyalinsa zai yi addu'a ya ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana ya Allah ka nesanta mu da shaitan ka nesanta dan da zaka ba mu ma a wannan saduwa daga shaitan manzo Allah in Allah ya kaddara a wannan saduwar za a samu da to wannan dan shaitanu ba su isa su masa komai ba ya zama murucin kan dutse wai bai fito ba sai da ya shirya wannan ma duk dan komai ba dishin fada ce akan me tarbiyyar 'ya'ya. sannan bayan mace ta samu ciki addinin musulunci har ila yau ya faɗi abubuwan da za ta kula da su diddan ɗanta ya zama me nagari shine ta kula da addinin ita a karan kanta kula da addinin uwa yana tasiri ga ɗan da ke cikin cikinta idan uwa ta zama mai jin kiɗe-kiɗe da raye-raye da bushe kai ko mai shan wiwi ce tunda ana samun mata masu shan wiwi yar banalin ce yar totalin ce yar kodin ce ɗan da ke cikinta a addinance da a lafiyance sai ya tasirantu da wannan shaye-shayen nata sai ya tasirantu da wannan shaye-shayen nata to shi yasa addinin musulunci yace idan mace tana da ciki ta yawaita me ibada zikiri ne tasbihi ne addu'a ne domin wannan yayi tasiri akan dan cikinta domin a wannan lokacin da cinta da shanta da numfashinta ɗaya yake da nata da na ɗanta sai ta ci zai samu ya ci sai ta numfashi zai shaki numfashi in tana da lafiya yana da lafiya in ba ta da lafiya ba shi da lafiya haka shi ma in ya samu damuwa dole ita ma ta damu da haka Allah ya haɗe musu abubuwa guda to da haka natan yana shiga zuwa nasa wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana kissar mahaifiyar annabi Isa ita ce nana Maryamu wanda nana Maryamu ta samu tarbiyya daga wajen mahaifiyarta mata Imrana wanda sakamakon tarbiyyar matar Imran Maryam ta zama ta gari kuma ta zo ta haifi ɗa na cikin nagartattun bayi annabi Isa alaihi salam ubangiji a farkon aya ta sura ta uku surata ali imran yace inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin sai yace zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim Allah ya zaba annabi ibrahim adamu kai da farko inna allaha astafa adama wa nuhan Allah ya zaba annabi nuhu wa ala ibrahim ya zabi iyalan ibrahim har da shi kansa wa ala imran ya zaɓi iyalan imrana alal alamina akan duk mutanen duniya baki ɗaya idan aka ce da kai Allah ya zaɓi annabi adamu baka da bukatar kai tambaya wani irin zaɓi ya masa ya sa shi uban halitta baki ɗaya domin shine abul bashari adam shine abul bashar da ka kaga zaɓinsa sanannen abu ne fitaccen abu ne a fili yake adamu shine wanda Allah ya sanya shi ya zama halifa a ban ƙasa adamu shine wanda Allah ya halicce shi da hannunsa da kansa ya busa masa rai da kansa ya sa mala'iku suka yi masa sujada ya zaunar da shi a aljanna kuma ya fito da shi ya dawo da shi duniya wannan zaɓi ne a fili baka buƙatar wani ƙarin bayani ko sharhi in aka ce da kai Allah ya zaɓi annabi Nuhu nan ma baka da buƙatar dogon nazari da dogon bincike shine farkon manzon da aka turo inna arsalna nuhan ila qaumihi ne annabin da ya fi kowane annabi dadewa a duniya yana wa'azi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama ne annabin da ya bakan damiyar addu'ar da asanadiyar ta Allah ya kifar da duniya baki daya yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر da haka in an ce an zaɓi nuhu wannan ma ba abu ne ba ko ba in an ce an zaɓi ibrahim shine kalimul eh, ah, shine khalilur rahman wattakhadha allah ibrahima khalila allah ya sanya ƴaƴansa su zama annabawa kuma allah ya sanya shi ya zamo shine kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da haka ibrahim da duk gidansa an san zuriya ce tayyiba zuriya ce mai albarka to amma idan aka zo aka ce maka an zaɓi imrana sai ka ce to imranan nan shi waye shi shi ba annabi ba ne ko ba haka ba nuhu a qur'ani akwai suratu nuh ko ba haka ba ibrahim a qur'ani akwai suratu ibrahim adamu ko da a qur'ani bai da sura amma surori da yawa a qur'ani sun yi magana a kansa to amma imrana bai da sura a qur'ani tare da cewa an yi maganganu a kansa amma ba dan shi karan kansa ba sai dan me sanadiyar ƴaƴayensa masu tarbiya wanda shi shine tushen tarbiya to sai Allah subhanahu wataala kamar ya san wannan tattaunawa za ta shiga kwakwalwar wannan neman bayani zai shiga kwakwalwar sai da kansa ya fito ya mana bayani sai ce idza qalat imra'atu imrana abin da sa muka soko ko maganin imrana cikin annabawa muka ce shi ma mun zabe shi ga dalilin yayin da matarsa ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara za ta fara tarbiya sai ta faro tarbiyar tun da cikin ba sai da ta jira dan ya zo duniya ba ya Allah ni dan nan da ke cikin ciki na nayi sa zuwa gare ka ya zama yantacce zan baka shi sadaka halag malak duk wata ɗawainiya da so da iyaye suke tora wa ‘ya'ya su hana su su ki rabuwa da su ni zan cire wa ɗana wannan ba don bana kaunarsa ba zan bashi ya je ci gaba da hidima gare ka ya bauta maka ya yi hidima ga ɗakin ka mai alfarma masallacin Kudus. da ka rabbi inni zartu laka ma fi batni batni muharraran fataqabbal minni innaka samiul alim to da ka ubangiji subhanahu wataala ya ɗauko mana labari akan haka Allah madaukakin sarki ya ce ita abin da ta yi buri dan nata ya zama namiji idan ya zama namiji za ta bar shi ya zama mai hidima da Allah ta hanyar kula da masallacin Baitul Maqdis da kuma yin bauta a cikinsa. to amma falamma waba'at ha yayin da ta haifi cikin sai kuma ta ga dan da ta haifa bai zama me namiji ba ya zama mace sai ta ce walaysa dhakaru kal unsa ya Allah ɗa namiji ya fi mace mace ba kamar namiji take ba alwashin da nace a ce na samu ɗa namiji dan iye kaza ya kaza ya kaza to amma duk da haka ba zan fasa ba domin na riga na yi alkawari wa inni sammaituha maryam wannan kyatawa na sa mata maryam me maryam take nufi a suna a yaren yahudanci domin maryam ba sunan laraba bane sunan yahudawa ne abinda kalmar maryam take nufi khadimur rabbi mai hidima ga Allah ta wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina nema mata tsari ita wannan yatawa mace da ƴaƴan jidda za ta haifa ita ma nan gaba daga shaytan abin jefarwa mana bayan ta yi tarbiya tun yar tana cikin har ta zo duniya kuma ta ci gaba da kula da tarbiyarta Tarbiyya ta ciki mun faɗi yadda ake yin ta Tarbiyya ta waje lokacin yaro yana karami alƙalami bai hau kansa ba yi masa addu'o'i na gari banda zagi banda ashariya banda tsinuwa banda la'anta banda mummunan baki sai dai addu'a ta gari ko ya maka abin da zai bata maka ai lokacin shi bai ma san yayi ba to da haka sai ta fara wa addu'a kuma addu'ar nan mai dogon zango addu'ar da ba akan yarinya kaɗai za ta tsaya ba har akan 'ya'yanta ita ma addu'ar ta tana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari hadisin Abu Huraira yace duk wani jinjiri da kuka sani a duniya in za a haife shi shedan yana zuwa karɓa haihuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka haifi yaro da zarar ya fito daga cikin mahaifiyarsa shedan sai ya zo ya zungure shi ya dake shi to da shedan ya daki yaro shine sai ka je yana kuka wannan shine abin da addini ya faɗa game da sirrin da yasa jarirai suke kuka me yake sawa shedan ne yake dukan sa in an haife su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jariri bi ne kacal a duniya shedan bai iya dukan su ba saboda Allah ya turo mala'iku sun tsare su lokacin da za a haife su saboda me saboda addu'ar da suka samu ta bangaren kaka jariri na farko shine ita kanta na na Maryamu lokacin da za a haife ta sakamakon waccan addu'ar da mahaifiyarta take ta yi wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai Allah ya turo mala'ika Jibril da haka shedan bai iya dukan na na Maryamu ba yana zuwa zai dake ta sai mala'ika Jibril ya fatantake shi da aka Maryam ba ta kukan jarirai ba to ita ma da ta zo za ta haifi ɗanta Isa lokacin da take naƙuda daman Jibril yana nan ko ba haka ba فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ذاك دبوبر ما يدعى من جبريل أكي فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها كو من تحتها wana fanadaha min tahtiha sai jibrilin dai ya saki kwalla mata kira ta karkashin ta Allah ta hazani kada ki damu kada ki bakin ciki ina nan tare da ki qad ja'ala rabbuki sariya to da lokacin da shaitan ya zo ana da annabi Isa yana so da zarar ya sullubo duniya ya daka ma duka sai mala'ika Jibril nan ma ya fatattake shi manzo Allah ya faɗi wannan sirrin likitoci sukan ce idan aka haifi yaro wannan kukan yana da matukar amfani saboda yana yana kare kwakwalwar yaro wai yaron da aka haife shi bai wannan kukan ba to kwakwalwar kwakwalwarsa kan samu me matsala za ku ga asibitin aka haifi yaro bai yi wannan kukan ba likitoci sukan ɗauke shi su ta jijjiga shi sai ya yi kuka to wannan binciken su ne na likitanci kuma bincike ne daman na um, eh, theory ne nazariya ce amma mu yanzu maganar da muke faɗa fa wahayi muke faɗa ka gane bambancin Abin da wannan yake nunawa shine zai yi yaro bai yi kukan ba kuma kwakwalwarsa lafiya lau na ni Maryamu ba ta yi ba shin ko a cikin mata ma akwai irin Maryam ai sai wani da wani manzo Allah yake kamula minar rijali Kafir wa lam yakmul minan nisa maza da yawa sun ciri tuta amma a mata ba wadda ta ciri tuta sai manzo Allah yake ce illa Maryamu ibnata Imran sai Maryamu Imran wannan kan ta ciri tuta ubangiji ya ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin wallati ahsanat farjaha fa nafakhana fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin sannan matar fir'auna asiya imra'atu fir'aun wa daraba masalan lil ladina amanu imra'atu fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فلنا سنا daga cikin matan da suka ciro tuta to Maryam ba ta yi kuka ba lokacin da aka haife ta kuma kwakwalwarta lafiya lau da haka duk likitan da ya ce dole sai hakan ta faru lafiya za ta samu a'a to haka annabi Isa bai yi kuka ba kuma Isa cikin mutane samun kamar sa sai wani da wani yana daga cikin ulul azmi minar rusul to da haka dai sirrin samun ɗaukakar annabi isa ya faru ne sakamakon tarbiyyar da aka yi wa mahaifiyarsa ta hanyar kakarsa me wannan yake nunawa tarbiyyar iyaye tana da tasiri akan 'ya'yansu kuma tarbiyya ana faro ta ne tun kafin aure har zuwa aure har zuwa tarewa har ciki har haihuwa wannan a guguje kenan Allah subhanahu wataala ya buga misali da wani mutumin kwarai a Qur'ani wanda har sura yake da ita a Qur'ani wasu malaman suka ce sanadiyar cewa yana da sura qur'ani ya nuna cewa annabi ne domin ai annabawa Allah yake wa sura an yi wa annabi nuhu sura saboda annabi ne suratu nuh an yi wa ibrahim sura saboda annabi ne an yi wa hudu sura an yi wa yunus sura an yi wa muhammad sura yunus sura da ire-iren waɗannan yusuf sura ko to ga lukumanu ma suratu lukuman sai suka ce wannan ya nuna lukumanu ma annabi ne amma wannan ba dalili bane ba Allah yakan yi wa wasu sura kuma ba annaba ne bane kai ba ma mutane bane suratul fili suran me kenan wai jiwa ita ma annabi ce suratul nahli wai me kenan surar kudan zuma nahli annabi ce suratul ankabuti ankabuti giza gizo giza giza annabi ne ka gani to ga ma cikin annabawan suratul maryam maryam din ita annabi ce ma kaga an mata sura da haka yi maka sura baya nuna cewa kai annabi ne yo ba ga suratul kafiruna ba ma kulliya to da haka dai mu tashi daga maganar cewa lukumanu annabi ne lukumanu ba annabi bane in dalilin ka shine dan an masa sura to ba nan ba hujja bace to amma duk da haka shi Allah in yayi sura ya sa mata suna domin asma'u suwari tawqifiyya sunayen surori daga bakin annabi aka ji su shi kuma daga Allah ya ji da haka Allah ne ya sa wa surori suna to in ku Allah ya sa wa sura suna to wannan sunan yana da muhimmanci abin a tsaya ne a yi nazari a kansa an yi suratu luqman me yasa aka yi suratu luqman luqman suna ne wani mutum ne daga cikin mutane wasu malamai sun ce dan afirka ne bakar fata ne amma duk da bakar fatarsa duk da dan afirka ne shi amma yayi wata bajintar da ta sa Allah ya ɗauko shi ya sa shi a Qur'ani ya masa sura wai me ce wannan bajintar iya tarbiya iya tarbiya kawai mulkumani ya fice da ita domin sura ta nuna mana haka ubangiji da farko ya masa kirari ya masa jinjina yace qad atayna luqmana alhikmata an ishkur lillah lalle mun bawa luqman hikima da azanci kai lalle ka gode wa Allah to mecece hikimar me azancin sai Allah ya kawo bayani dalla dalla wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun adhim ubangiji yace tuna yayin da luqman yace da dan ɗansa karami ya kai dana la tushrik billah kada kai wa Allah shirka inna ash-shirka la zulmun adhim domin hakika shirka babban zalunci ce to anan sai malamai suka ce tarbiya yake so ya gina kuma sai ya faro da ginshikin tarbiya me ginshikin tarbiya tauhidi da tauhidi ya fara waɗansu malaman suka ce ɗan lukumanin nan fantararren ɗa ne shi yasa babansa yake masa wa'azi domin wai in ba rami me ya kawo batun rami da baya shirka dan me za a ce la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim waɗansu malaman suka ce a'a baya nuna cewa ɗansa fantararre ne baya nuna cewa ɗansa mushriki ne domin me domin ya kira shi da suna ya bunai ya ɗana suka ce kalmar ya bunai tana nuna ma yaron ƙarami ne ko balaga bai ba to kaga ko wanda bai balaga ba ma ina batun yayi shirka ko bai shirka ba ai shi asali ma babu alƙalami a kansa wannan hujjar malaman da suka ce dan ba fantarare bane suka ce dalilin farko yaron ma yaro ne karami an gane ko suka ce kawai abin da zamu lura da shi yana so ya gina shi ne tun yarin yarintarsa akan kyakkyawar akida ba wai dan ya fandare ba malamai sukan ce kamar irin yadda annabi ne ya tarbiyanci abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana yaro karami bai balaga ba amma annabi yake ce da shi ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah ya fazka ihfazillah tajidhu tujada tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah ba za ka ce abdullahi dan abbas baya kiyaye dokokin Allah bane shi yasa annabi yace ce da shi ya gulam ihfazillah ya inni uallimuka kalimat ihfazillah ya fasta ba za ka ce Abdullahi dan Abbas yana neman taimako a wajen wani Allah bane shi yasa annabi yace ce da shi idzasta anta fasta'in billah ba za ka ce Abdullahi dan Abbas yana roƙon wani Allah bane shi yasa annabi yace ce da shi idza sa'alta fas'alillah a'a su yara tun suna ƙanana akan yi musu magana a ce yi kaza bar kaza ba dan ba sa yi ba kuma ba dan suna yi ba sai dan su san muhimmancin abin yin ko barin kuma sau da dama qur'ani yana cewa kar ai kaza ko ai kaza baya nuna ba a yi kuma baya nuna ana yi misali Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl ya ku wadanda suka yi imani ku yi imani da Allah a to ya kuma masu imani kuma ku yi imani yana nuna ba sa yi yo da ba sa yi ma a ce musu ya ayyuhallazina amanu sai dai malamai suka ce kawai nanatawa ne daɗa nannagawa ne daɗa jan kunne ne an gane ko kamar Allah ce yake ya ku masu imani ku ci gaba da imanin nan naku an gane ko kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyi taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah yana nufin baya jin tsoron Allah la haihata haihat abin nufi ya kai annabi ka ci gaba da jin tsoron Allah nan naka kar ka fasa ko ana hama za ta. daka da lukman ya ce da ɗansa ya bunayya la shirk billah ya ɗana kakkai shirka ba dalilin da ke nuna yana shirka in dai ba hadisi aka samu tabbatar ce ba daga annabi da ya nuna haka wanda ba a samu ba qur'ani dai bai nuna haka ba to daka lukmanu hikimarsa da Allah ya yabe shi a kan ta ne iya tarbiyya kuma iya tarbiyyar tun daga tushen tarbiyya koya wa ɗanka tauhidi tun kan ya balaga domin in ka ce yaro sai ka jira ya balaga zaka koya masa tauhidi to za ka sha mamaki kan ya balagan shaidan sai ya zo ya koya masa barna ya koya masa shirka sai kai ka je da kanka ka kai shi makarantar Nazare a madadin ya koyo turanci sai ya koyo trinity ko ba haka ba akwai iyayen da a gida ba sa taba cewa ƴaƴansu Allah ɗaya ne ka kuyi shirka kaza kaza a'a amma sun ɗauke su sun kai su makarantun boko don su koyo turanci su samu abin duniya wasu makarantun boko ma a cikin sabon gari ko ba haka ba to a can su kuma sun san wannan ka'idar koya wa yaro addini tun addinin bai hau kansa ba domin yana da tasiri da aka sai su koya wa yaron ka in zai ci abinci ya rufe ido ya kalli sama ya yi surkulle ya soki burusu ya hayaniya ya dunguri goshinsa ya caki kafaɗarsa ta dama ya caki tago kai kuma baka koya masa ba to da haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa Luqman yana da hikima ya iya tarbiya tarbiya tun yaro yana karami yake koya masa sanin Allah Luqman yayi maganganu da yawa wanda suna da kyau mu bibice su a gurguje a gurguje na gina tarbiyar yara kanana domin yara su ne manyan gobe duk yaron da duk dattijan da kaga ya zama mutumin kirki to ya samu tarbiya ne tun yana yaro duk mutumin da ya girma ya zama tsohon banza to tun yana yaro ya lalace masu hikima suna cewa in kaga tsohon banza to daman an yi yaron banza in kaga tsohuwar banza to daman an yi budurwar banza domin daga yarintarka kake gina ya za ka zama babba ya goban ka za ta kasance ya kake so ka zama wanda kuma hakan zai faru ne sakamakon tarbiyyar da iyayenka suka yi maka da gudunmawar da ka samu ta bangaren su lukumanu bayan ya gama wa ɗansa wannan nasiha a ƙarshe sai ce ya bunayya aqimis salata kafin haka sai ya ce ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya kai dana ka sani aikin laifi ko mun kankanta sa ko mun girman sa a duk inda mutum ya buya ya yi shi watan wata rana sai Allah ya zo da shi sai ya tona masa asiri malamai suka ce hikimar haka shine iyaye su koya wa 'ya'yansu tsoron Allah ba tsoron su ba akwai uban da in yana nan ƴaƴansa ba sa laifi yanzu bari in gaya muku an yi wani babban alkali a daura ya rasu Allah ya ji kansa da rahama mutane ne masu tarbiya kwarai da gaske yana so ya tarbiyantar da ƴaƴansa ƴaƴansa suna matuƙar jin tsoronsa ba a zuwa gabansa sai da hula irin tarbiyyar iyayen mu ta da ba a zuwa gabansa sai da hula to da ƴaƴansa suke matuƙar jin tsoronsa su kuma ƴan gayu ne sun tashi samari ƴan boko duk yaron da ya kwallawa kira wane wane sai ya taho in zai taho sai maza ya sa hula sai suka samu ta tashi kafiya naci sai suka rataye ta a kofar baban nasu da ya ce wane wane in suka zo sai ya ja hula sai ya sa sai ya shiga wata rana ya dariya ya ce wai ni in haife ku amma wai ni za ku raina wayo yanzu duk gidan nan ba ku san na gane da hula ɗaya kuke zuwan mun ba me wannan ya nuna uban suke tsoro ba wai hular ce ta shiga ransu ba to da yawa daga cikin 'ya'ya sun fi jin tsoron iyayensu a kan tsoron Allah in babansa yana nan zai yi sallah amma in baya nan ba zai sallah ba in babansa yana nan zai yi abin da ya kamata in babansa baya nan ba zai yi ba wani lokaci zaka ga abin takaici har iyaye mata ke koya wa ƴaƴa haka ku sauri ku kaza kafin baban ku ya dawo a je a karɓo fina-finan hausa a makota a sauri a kunna kan mai gidan ya dawo da zarar an ji shi za a yi maza kaf kaf a kashe a cusa eh, sidin a ƙarƙashin kujera to lukumanu ya yi maganin wannan matsala shi farkon abin da ya dasa wa iyalansa da 'ya'yansa tsoron Allah ba tsoronsa ba innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah ka sani ba ni ya kamata ka tsorata ba Allah ni wakilin Allah ne a kanka ni watan wata rana zan tafi ni watan ni zan je kasuwa ni zan iya bacci amma shi Allah yana tare da kai a duk inda kake da iliminsa da kulawarsa ka in ka saba masa ba inda zaka shiga ka buyan masa wannan yana da matukar muhimmanci a wajen tarbiyya iyaye su koya wa ƴaƴansu tsoron Allah ba tsoron su ba wannan shine sakon da Luqman ya isar a wannan aya sannan daga baya sai ya zo maganar sallah ya bunayya aqimis salah ya kai dana ka tsai da sallah addinin musulunci ya koya mana daga wani lokaci ake fara koya wa yaro sallah wasu iyaye ba sa koya wa 'ya'yansu sallah sai dai su gani ana yi su tashi suna yi wanda kuma wannan kuskure ne haƙƙi ne akan ka ka koya masa sallah lokacin da yake shekara bakwai ka rinka kama hannunsa kuna tafiya masallaci ko zai je ya ci hayaniya ya haura giya bai alwala ba a tafi dai haka aka ce amma matuƙar bai sallah ba a shekara bakwai takwas tara karka kuskura ka dake shi ba wanda ya ce ka dake shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a daki yaro dan bai yi sallah ba shekara shida ko bakwai ko takwas har tara shi yasa ma wasu daga cikin malaman musulunci suka ce a wannan shekarun haramun ne dukan yaro kowane laifi yayi domin mafi girman laifin da zaka yi wa Allah in banda shirka shine ka bar sallah amma ko barin sallah yaro yayi a wannan shekarun Allah ce ka adake shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yazo yin sharhin wannan hadisin murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in a cikin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunnah sai ya ce wannan hadisin ya nuna haramun ne dukan yara ƙasa da shekara goma musulunci bai ce ba dukan yaro ba akwai amma daga wani lokaci ake fara sai ya kai shekara goma ƙasa da haka a'a wannan fahimta ce ta malam albani Allah ji kansa da rahama za ka samu akwai waɗanda suka yarda da wannan cikin masu tarbiyya ba sa dukan 'ya'yansu sai sun kai shekara goma zuwa sama saboda annabi ya ba da lasisin a daki yaro ne in ya kai shekara goma in ya bar sallah wadribuhum alaiha li ashirin. idan ɗanka ya kai shekara goma bayan ka fara koya masa sallah tun daga bakwai amma ya kai goma bai yi ba wata rana bayan ya cika goman cif cif to anan ne sai ka dake shi shi ma dukan za mu zo a kansa da ka'idojinsa da da sharuɗansa to amma kila wani ya ce cap mu ƴaƴan afirka ai mun saba da duka ai in ba dukansa kai ba dangin jaki ne sai da duka ko ba haka ba sadaka da wannan ba abu bane wanda za a tada hankali a kansa ko shakka babu ɗin haka ne wasu sun riga sun tarbiyyatar da ƴaƴansu akan duka in ba dukan sa ba ba zai taba shiga saitayinsa ba in yaro karamin ne sai an ɗime shi sai an dundu to amma dai a sani a yi daidai ruwa daidai tsaki wata uwar in ta zage ta shirga wa ɗanta dundu sai ya shiɗe ko ita aka yi wa irin wannan dundun sai ta shiɗe sai ta ji a jikinta ballanta na ɗan karamin jariri da haka ya uwa mu sani cewa a musulunci ba ya ba duka bane amma dai yana da dawabit ka'idoji da ya kamata a kula wajen dukan yaro domin manufar shine gyarawar ba kawai huce haushin ba shi ko yaro matukar zaka dake shi kawai dan ka huce haushi to za a zo lokacin da dukan ya saba da shi kuma ba zai san ma dan me ka dake shi ba kuma dukan ba zai canja masa komai ba shi duka barazanarsa ta fi tasiri sama da aiwatar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka rataye bulalu a gidajenku fa innaha adabul li ahlil bait domin bulala ganinta a gida kadai yana sa 'yan gidan su rinka shiga taitayin su sama da ka ko ka kyauɗa da haka wannan yana da muhallinsa a addinin musulunci to da haka dai yaro tun lokacin da yake karami ana so a rinka koya masa sallah musamman shekara bakwai daga nan har zuwa goma daga nan ne in ya ba sai a dake shi wannan ka'idar ita ce lukman yake faɗa ya bunayya aqimis sala to nan sai sannan sai ce wa amur bil ma'ruf kuma ka rinka umarni da kyakkyawa wanda yana daga cikin umarni da kyakkyawa duk wani abin da kaga ana yi banda bai dace ba kai kokari ka game ka gyara wanda wannan yana da matukar tasiri a tarbiyyar al'umma wanda za mu zo mu ji malaman tarbiyya sukan ce turakun tarbiyya in mutum ya tashi guda uku ne ma'ana waɗanda suke da haƙƙin siwa al'umma tarbiyya ɓangarori ne guda uku ɓangare na farko gidansu ɓangare na biyu gwamnati ɓangare na uku society mujtama bi'ar da mutum ya taso to yana daga cikin taimakon da al'umma take wa kanta da kanta wajen tarbiyya umarni da kyakkyawa da hani gabar mummuna wanda a yau mun aje shi a da za ka tara cewa yaro in yi ba daidai ba ba sai babansa ne zai masa faɗa ba ba sai babarsa ce za ta tsawatar da shi ba a unguwa kowa yana iya wa ɗan kowa faɗa a da shi yasa tarbiyya ta yi kyau babanka ya tafi cirani ya tafi kasuwa ya tafi noma ya tafi kaza amma yana da garantin cewa a unguwa an kai ba daidai ba akwai wanda zai hukunta ka kuma in ya zo ya tarar kayi ba daidai ba an hukunta ka zai yabi wancan ya gode masa ya jinjina masa kila shi ma ya sake kara ma to sai tarbiya ta yi kyau amma yanzu ba haka bane ba yanzu kuna uwa ɗaya uba ɗaya da mutum in ya taɓa ɗanka san ɗa sai ya sa ka goyi bayan ɗanka akan ladabin da dan uwanka ya masa wanda iyayen da ba haka bane kai ko zaluntar dan wani wan uba ko kanin uba ko yaya ya da kidan ba a goyen bayan dan saboda a nuna masa girman na gaba da shi dan duk lokacin da wani zai yi wa da ladabi ko zai dake shi alhalin yana gaba da shi ka zo kai masa fada dan me aka dake shi to ka ba wa dan damar ya raina shi to shi kuma ka sage masa gwiwa gobe bai da kima a wajen dan ba zai ga yana yin ba daidai bai masa tsawa ya tsorace shi ya san in ma ya dake shi shi ma zai kai shi gaba za a masa fada to dace dai wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa tarbiy'a Luqman ya koya wa ɗansa wa amur bil ma'ruf kai umarni kyakkyawa wan hani munkari kai hani gaburan mummuna sannan wasbir ala ma asabak ka rinka haƙuri duk abin da ya same ka kada ka zama mai raki kada ka zama mara haƙuri rayuwa sai da haƙuri innan nasara ma'as sabr inna allaha yana daga cikin tarbiyya ka koya wa ɗanka haƙuri kar ka koya wa ɗanka fitina da hayagaga da raki da rashin juriya da kasala da kaza da kaza to sannan sai ce wasbir alama a asabak inna zalika min azmi al-umur ka sani waɗannan abubuwan da na gaya maka sune ginshikan al'amuran rayuwa da mutum ya rike su zai ci nasara sannan idan yaro ya tashi wannan duk an ɗauka yaron yana ƙarami yana wanda bai balaga ba idan kuma ya balaga fa dole tarbiya ta canja sannan sai ce wala tusair khaddaka linnas kada ka rinka jiji da kai dan wata ni'ima da Allah ya maka ko yawa mahaifinka ko dan kaifin balaga ya fara shiga jikinka domin idan yaro ya fara balaga to yana jin ya isa yana jin sa'an kowa ne shi namiji yake ko mace sai kaga yana yi wa mutane dagawa dagawa to sai lukman yake da ɗansa wala tusaqqir khaddaka linnas kada ka rinka kauda kanka ga mutane ka gansu ba za ka gaishe su ba babu salamu alaikum babu mutunta manya babu kaza a'a wala tamshi fil ardi maraha sannan kada ka rinka tafiya a ban kasa kana takama da ji da kai inna allaha la yuhibbul la yuhibbu kullu mukhtalin fakur Allah ba san dukkan mai takama mai alfahari sannan yace da shi wala tusaqqir khaddaka linnas waqfi fi waqfi fi mashika waghdud min sautik inna ankar al-aswati la sautul hamir waqfi fi mashika ka rinka tafiya cikin nutsuwa domin lokacin da yaro ya zama ko dai gaye ko kuma balaga ta kama shi ya bi hanyar ƙauraye, to zaka ga yana tafiya yana bangazar mutane a titi amma gaye ne yana jin ya sa takalmi mai tsada ya sa wando na gayu yana tafiya yana bouncing yana jijji da isa Su da ka duk lukumanu sai da ya ɗansa wannan bayanai sannan yake gaya masa cewa inna an karal aswati da sautul hamir ka sani cewa dai mafi kyamatar muryoyi a wajen mutane shine muryar jaki muryar da mutane ba sa son su ji muryar jaki ta fi kowace me ya kawo magana jaki ana tarbiya suka ce saboda yaro in ya taso balaga yana da halayya irin ta jaki musamman ta fuskar magana domin idan mutum ya balaga na daga cikin alamomin da ke nuna balagarsa musamman ɗa namiji fashewar murya to idan ka kai lokacin balaga murya ka ta fashe tare da haka ka rinka yin kokari kana saita ta in za ka yi magana da mutane da yawa za ka ga yaran da suka taso balaga suka kawo irin wannan magana ma da iyayensu ba su iya ba to ni dan kaza kaza to ya zama wawa ta takarai baya iya saita muryarsa bai san a wannan lokacin muryar ba daɗi ke gareta ba tsorata mutane take sai kai sallama a rintuma a guje wannan a gurguje ya uwa duk matakai ne da lukumani ya bi don ya tarbiyantar da ɗansa malaman musulunci sun ba wa tarbiyya matuƙar kulawa kwarai da gaske kuma sun ba wa mutane shawarwari yadda za su bi tarbiyyantar da 'ya'yansu na daga cikin shawarwarin da malaman tarbiyya suka bayar suka ce ana kasa tarbiyyar yaro ne kaso uku shekara bakwai ta farko da shekara bakwai ta biyu da shekara bakwai ta uku mana yaro lokacin da ya kai shekara ashirin da ɗaya ya zama cikakken mutum komai zai iya najeriya zai iya rikewa duniya ma zai iya rikewa domin ya zama cikakken mutum a wajen allah ma haka ne da shi da ɗan shekara miliyan in akwai daidai suke a wajen allah in lada suka yi za a ba su duka in zunubi suka yi za a ba su duka da aka sukan ce da shekara bakon farko la'ibuhu saba'an shekara bakwai ta biyu addibhu saba'an shekara bakwai ta uku sahibhu saba'an shekara bakwai ta farko lokacin da aka haifi ka har ya kai shekara bakwai tarbiyyar da za ka yi masa wasa ya fi yawa a cikinta kai masa doki makawuya kai masa sukutun doki ka ɗauke shi a je rugby a je gidan zoo ya hau dokin kara kai ma ka hau wannan duk ana son haka in ba kai ba kuma za ka gane kuranka wallahi za ka gane kuranka saboda kai ma Allah ya tsawaita rayuwarka ka tsufa kana buƙatar wasa kana buƙatar su zo jikinka to a wannan lokacin ne su ma baka koya musu haka ba baka koya musu ja a jika ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida sai wani mutumin kauye ya zo ya masa sallama sai annabi ya taho da ya tashi fitowa sai ya taho da alhasa a rike yana masa kis yana jefa shi sama yana masa wasa yana cafe shi mutumin ƙauyen Aqra ibn al-Habis at-Taimi yana ganin Annabi sai bata rai yake ku mutanen birni kun cika wasa da yara kun cika sangarta su kun cika kaza ta complain kamar kai ne yanzu kai ma aka ga kana ta wasa da yara yace dan boko ne ai kaza kaza ai kaza da haka Aqra ya ga Annabi haka a ƙarshe sai ce ya ma'aikin Allah ni ina da irin waɗannan guda tara ban taɓa ɗaukar ɗaya ba kin <laughs> koko yana ganin kamar wata bajinta yi sai manzo Allah ya bata rai ya kalle shi yace awa amliku laka inna za Allah min qalbika rahma to ya zan yi da kai ko Allah ya cire rahama daga ranka sai manzo Allah ya kare shi ya kalle shi yace man duk uban da bai ja ƴaƴansa a jika yayi musu wasa irin na yaranta ba wallahi in ya tsufa ba za su zama tare da shi ba guduwa za su yi ka bar shi da haka amfanin wannan koya musu kake shi yasa ma cikin addu'ar da aka ce su rinƙai maka wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani Allah ka ji kansu yadda ni ma suka rene ni ina yaro wannan rainon yana daga ciki jan yaro a jika yi masa wasa da kaza da kaza a shekara bakon farko annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauko jikarsa umama ya zo da ita har masallaci har sallah annabi yake da ita sallar jam'i fa annabi ya kabbara ya rike ta ya karatu da ita a jikinsa a yi ruku'u duk yana rike da ita in an zo sujada ne sai aje ta a gefe sai ya sujada in ya gama ya ɗauko ta ya taso da ita duk me diddan tausayin yara da jansu a jika sahabbai suke cewa idan muka ga annabi yayi sujada ya dade ya dade ya dade bai taso ba to mun san karshe yara ne cikin jikokin sa wani yazo ya hau to shi ko ba zai ture shi ba amma yanzu kai lazumi kake yi na bid'a ma ba na sunna ba kai ka kirkira wa kanka amma dan ka zai zo ya taba jikinka ka <coughs> jefa charbi kamar wani mai wasa da maciji duk dai sai ka tsorata shi ka firgita shi dan me in ka tsorata shi ka firgita shi zai tsorace ka da zarar ɗanka yana tsoron ka to shi tarbiya tarbiyya ta lalace wani abin da zai cuce ka ba zai iya zuwa ya gaya maka ba shi ma wani abin da zai cuce shi ba zai iya zuwa ya gaya maka ba amma amfanin jan yaro a jika to ka zama yanzu kai ne abokinsa in shawara ce da kai zai yi duk wani abu da zai cuce shi zai zo ya gaya ma duk wani aboki da ya ba shi wata shawara zai gaya in kuya suka yi ma suka yi wasan su na yara na ashe zai zo ya gaya ma baba an yi kaza an yi kaza to kaga ka gane kai ka kafa masa ka kafa security ɗanka da kanka amma da yawa daga cikin iyaye ba su gano wannan sirrin ba ba sa son zama da ƴaƴansu idan za a yi hira yara suna kai ku tashi ana magana kuna kallon bakin mutane to in ba za ku faɗi gaskiya ba dole su kalli bakin ku ba kun san za ku yi gulma kun san za ku yi ba daidai ba dan ne ku kalli annabi yaqub ɗansa yusuf mafarki yayi tun yana yaro karami bai balaga ba fa iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsud ka a ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin inda ba ja a jika ya za a yi ya mafarki har yanzu yana gaya ma baba na yi mafarkin kaza da kaza da kaza da ka mu ja 'ya'yan mu a jika a wannan shekarun ba addini ba ne ba ƙwarewa ba ce ba wani tsoron Allah ba ne ka rinka nesa da 'ya'yanka a lokacin da suke wannan shekaru tun daga ɗaya har bakwai kuma kar ka ɗauka cewa za ka yi musu mu'amala irin taka ta uba kai ne za ka haƙura ka sauko daga babba ka dawo yaro irinsu suna wasan kara ka zo ka ɗan taya su suna yar galagala wata ran ka shiga ayi da kai hirar hirarsu ta yara yar tatsuniya za ku ga mu a da sun kiyaye wannan tatsuniya duk a wannan lokacin ake wa yaro a ja a jika a masa hirar dare amma yanzu da iyaye suka daina tatsuniya gidajen kallon kwallo da kaza kaza sai suka bude shikenan ƴaƴan mu sai su fita kallon kwallo sai su fita dandali sai su kaza amma da lokacin da ake tatsuniya da an ci tuwon dare ba dan da yake fita yana nan ɗakin kakarsa ko ɗakin babarsa ko ta babbayyarsa dole a yi masa tatsuniya da haka har zai yi bacci jan ƴaƴa a jika wannan yana da tasiri addini idan yaro ya haura shekara bakwai ya shiga takwas tara har ya kai sha hudu to wannan kuma addibhu saba'an a lokacin ake koya masa ladabi a lokacin uba zai nuna masa sanin fushi da sanin daidai da sanin in rai ya ɓaci da magana da zai faɗa da wacce ba zai faɗa ba amma yana wancan sakaran yana ƙasa da shekara eh, bakwai shida biyar hudu wannan bai san fushi ba bai san me shi kawai a lokacin wasa ya fi shiga ransa to da malamai suka ce idan ya kai shekara takwas tara goma har ya kai shekara sha hudu a nan ne ake fara koya masa da wani hannu zai ci abinci a nan ne ake koya masa ya bismillah in zai ci abinci a nan ne ake koya masa in zai shigo gida ya sallama a nan ne ake koya masa alwala ake koya masa tsarki to wannan shine addibhu sab'an ladabtar da shi a shekara bakwai daga nan har ya kai shekara goma sha hudu a wannan matakin ne wata rana manzo Allah ya shigo gidansa sai tarar da wani yaro sunansa Umar ibn Abi Salama agolan na na Ummu Salama ce ta zo da shi gidan Annabi ya kai matsayin a sa masa kwanansa na abinci ya ci shi kadai annabi yana shigowa gida ya tara an sa yaro abinci amma ya dima hannun hagu yana ci sai annabi ya ce ya gula Milla wa kul bi yamini wa kul mimma yali ya kai yaro in zaka ci abinci ka bismillah ka ci da hannunka na dama kuma ka ci gabanka duk wannan a matakin shekara bakwai har ya kai shekara sha hudu da zarar yaron ta ya kai shekara sha hudu to yanzu fa ya zo balaga domin balagar ɗa namiji ta fuskar shekaru ko ɗa mace da shekara sha biyar ake fara kirgata wani zai iya balaga kafin ya kai sha biyar amma dai idan shekara sha biyar ta yi yaro ko wata alama daga cikin alamomin balaga ba su bayyana gare shi ba ya balaga shekara sha biyar balaga ce ga ɗa namiji ko ɗa mace to da zarar ɗanka ya kai shekara sha biyar to anan kuma sahibu saba'an ya zama abokinka idan jana'iza za ka je ku tafi tare da shi idan gona za ka je ku tafi tare da shi in ɗan kasuwa ne kai ku tafi tare da shi ka fara koya masa kasuwanci in ɗaurin aure ne in wata ziyara ce a wannan lokacin duk inda za ka fita ka tare da ɗanka saboda me saboda a lokacin abokai da shaidan suke farauta ƴaƴan mutane a wannan lokacin yake fara abokan da suke koya masa shan wiwi in mace ce a wannan lokacin take fara ƙawaye ƴan banza masu koya mata abubuwa marasa kyau dan haka da yawa daga cikin iyaye suna sakaci sai mutum ya tafi ofis ya bar ɗansa ɗan shekara sha biyar sha takwas har ashirin a unguwa yana yawo a lokacin aiki yake nema dan ƙarfinsa ya kawo to in ku kai baka bashi ba dan zai bashi galibi zaka tare yara ba sa gamuwa da matsalolin shaye-shaye matsalolin sace-sace matsalolin gurɓacewar tarbiyya sai sun kai wannan age din shine ake kira da adult age shekarun balaga a nan matsala take da haka a wannan lokacin malamai suka ce in dai kana son tarbiyyar ɗanka ta kyau to ya zama ka ne masa man ka nema bamba duk inda za ku je kuna tafiya tare da kayanka idan mota ce ka koya masa ya fara tuka ka a madadin direba in uwa ce a wannan lokacin a cikin gida take fara koya wa yarta rike gida domin ta taho a wannan lokacin za ta fara sha'awar namiji za ta fara saurayi a lokacin za a fara kawo mata hari na maganar zance to kaga a lokacin tana gabda ita ma ta zama mai gida shi ma yana gabda ya zama mai gida domin a lokacin shi ma zai fara sunsuna sunsunan budurwa da haka a wannan lokacin hikimar ka fara koya masa nema ka fara koya masa gidantaka ke ma uwa ki fara koya mata yadda za ta yi tsarki tukuna domin mace za ta fara al'ada a wannan yan tsakatsakin shekarun to kaga dole uwa ta fara koya mata ya ake tsare kai da killace kai lokacin da al'ada ta zo wa ya mace malaman musulunci sun ba da shawarwari da yawa daga cikin shawarwarin suka ce idan yaro ya kai shekara goma sha hudu namiji ko mace in duk maza ne in ma duk mata ne in da kana barin su su kwana a ɗaki ɗaya akan gado ɗaya ko katifa ɗaya to yanzu ba a barin su shedan zai fara shiga tsakanin su da yawa waɗansu yara suna koyan neman maza ne a shimfiɗar kwanciyar su i junansu a wannan shekarar da haka da ka ya kai shekara goma sha biyar ko da ɗaki ɗaya za su kwana da ɗan uwansa amma katifa su daban-daban ko shekarun su ɗaya ko ɗayan ya zarta ɗayan a raba musu katifa in ƴaƴanki ce ko ƴaƴanki mata suka kai wannan shekarun to a raba musu katifar kwanciya ko da a ɗaki ɗaya za su kwana domin ba za mu ce dole kowane yaro sai an masa ɗaki ɗaya ba ta yi babu wadatar haka amma dai a raba musu katifar kwanciya sannan malaman musulunci suka ce shawara in ya mace ce ta kai wannan shekarun to bedsheet ɗinta zanin gadanta da za a rinka shimfiɗa mata akan ta ya zama fari ne tas in namiji ne ya zama baki ko mai duhun kala me hikimar saboda in mace ce a wannan lokacin jinin al'ada zai iya zuwa mata da yawa daga cikin 'ya'yanmu mata suna fara jinin al'ada ne a makarantu wata sai kaga lokacin da al'ada ta zo wata ta zo ta yi ta kuka bata sani ba saboda uwarta bata san ma yar ta kai munzalin da za ta iya fara wannan a kowane lokaci ba kuma jinin al'ada ba zai jira sai tana gidansu zai zo mata ba ba ruwansa ba notice wata sai ana ajin makaranta kawai zai zo duk waɗanda suke ya saye dai iri na a makarantu suna gama da irin wannan matsalar dole sai ka sai always ka aje in case wani lokaci yarinya za ta gamu da irin wannan yanayi ba ta sani ba a gidansu ba a taɓa koya mata ba dole haka za a sa malamai mata su ja ta ban ɗaki su shirya ta uwa ke ya kamata ki fara wannan ga yake ki san ta kawo shekarun kuma ki fara mata tanadi ko uba a gida wannan ba nauyin sa bane nauyin uwa ne kuma ke za ki rinka kwatantawa da ke ma shekarun da kika fara ki rinka musaltawa da yakki ma a irin wannan shekarun zai yi za ta iya farawa to da haka malaman musulunci suka ce hikimar da ta sa za a yi wa yarinya zanin gado da farin zani ko farin bedsheet abin da yasa saboda injinin al'ada ya zo mata da sauri uwar za ta gane kuma a rinka cakin din zanin gadonta time to time lokaci bayan lokaci namiji zanin gadansa ya zama mai kala in so samu ne baki amma a Najeriya kace su baki kuma sauro zai kashe su to dai ya zama mai duhu shi kuma saboda yaro balagarsa alamar tana daga ciki yayi mafarki da yayi mafarki zai zubar da mani mani yana taba abu mai kala zai fito za a gane to kaga daga wannan lokacin iyaye za su samu damar tsora shi akan abubuwa sannan yana daga cikin shawarwarin da malaman tarbiyya suke bayarwa suka ce idan ɗa namiji ne uba ya rinka ɗan sakar masa ragamar gudanarwa kaɗan kaɗan dan ya rinka koya a rinka shawara da shi idan za a yi wani abu a gidan kai uba ka rinka shawararsa game da kuɗin cefa ne wani me kake gani yau me ya kamata a dafa ni a gidan nan ka gane hankalinsa idan ya ce yau baba ai kwaɗan masara ka sa ai <laughs> ka sa ai mahaukaci ne masara ba a kwaɗa ta yace baba yau ai tuwon dusa kun zama da wa kai kenan sai ka ce kaiwa na ba a tuwon dusa haba ko da kaji ana na janje eh, ne gidan goro goro ya bani tuwon dusa ai ba na gaske bane wannan na wasa ne tuwon dusa ai sai da wakai ka rinka saita hankalinsa in yace yau baba yau ce fanin da za a yi kawai na dubu goma za a yi Ka nan ma mahaukaci ne ya za a yi ce dubu dubu goma ko ba haka ba hikimar haka saboda a kowane lokaci shi ma yanzu mai gida zai zama ya kama hanya sannan ka rinka shawartarsa kana buga cikinsa ka san suwaye abokanka ka zama abokan ɗanka abokanka ne in abokansa suka zo kan su kira shi waje ka kira su ku zo ku ɗan yi hira ta minti sha biyar ka yi wayo ka cinye musu lokaci ka gane ina za su sannan ka sake su a sauran lokutan kuma kana bi kana monitoring da sun fita da ɗanka minti ashirin minti talatin ina kuke ne ina kuka je ga mu wallahi baba yanzu za mu dawo duk kana yi ne don ka bar babban jarin da in ka mutu shi ne zai ci gaba da kai maka lada lahira amma da yawa daga cikin iyaye ba su damu da wannan ba shi dai kawai ya haife shi asali ma daman shi bai so ya haife shi ba biyan bukatar sa ya je kawai saduwa da uwar aka yi hatsari ta samu ciki amma shi bai shirya ba wanda kuma wallahi mu su ne riban mu ta rayuwa annabawa idan za su bar duniya ba su da ‘ya'ya kuka suke wa Allah su hana idan su bacci Allah ka ba mu wanda in mun tafi zai rinka kai mana lada annabi zakariya haka yake kuka ya hana idan sa bacci izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i وكانت امرأتي آخرة Waliyya? لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله rabbi رضيا to amma kai Allah ya tara maka su kamar da kai duk ka sake su a gari to da ka ya uwa mu kula da wannan uwa in kina gida a wannan lokacin ake gina ya ta zama mace ta gaske ta fuskar ginin addini duk aikin da kike in lokacin sallah yayi ki tashi ki sallah ƴaƴanki ma su tashi su sallah ki rinka koya mata abinci kina sakan mata ba wai ki sakan mata ragamar duka ba amma kina yi kina gwada mata ta san yadda za a zuba gishiri a miya in miyar ƙato babbar tukunya ce in matsakaiciya ce in ƙarama ce ki nuna mata yadda za a yi sanwa ki nuna mata yadda za a yi kaza ki nuna mata kar ta bar wanke wanke wani na tadda wani domin in baki mata haka ba to ki tabbatar da cewa baki gina aiki yadda za ta je gidan miji ta zauna ba domin mafi yawan abin da ke bata auratayya a yau waɗannan al'amuran ne maino da iyaye suke rainawa sai a kawo maka mace bata san gishiri a miya ba kullun kai ta ƙari Kullum sai ka kawo ma kwanan tuwo ta kawo ma robar gishiri saboda ita a gidansu ba ta da tarbiyyar sanin gishiri yaya ake kimantawa a zuba da ka ko dai ta zubo ma da yawa ko ta zubo ma yayi kasa kaga wannan matsala ce namiji ba zai juri wannan ba ko a ka auri mace ta zama kazama ko a auri mace bata iya abinci cikan da ya kamata a ce ta iya ba zamanin indomi ne uwarta ba indomi take ci indomin nan ko ko maza ma suna dafa ta yau wanda yafi kowa iya girka indomi ma maza ne ga su a titi masu shayi da yadda za su girka indomi ko mace a gida sai haka haka za sun fi cinyewa ma a girkin indomi to matan me suke yi in namijinki ya fi ki iya girka indomi ke kuma me kika fi shi iya girkawa da haka in ya nuna kuma indomin da kuke gani ba sai an girka ta ba tafi da gidanka ce danya ma ana ci su yan cana ma ba sa girkawa ku ne kuke bata lokaci sai kun girka shi haka zai cinye kayansa daga jiran wandonsa yana afawa da ruwa kamar jada to da haka ya'yan uwa waɗannan abubuwa su ne makaman tarbiyya da idan muka kiyaye su Allah madaukakin sarki zai mana albarka sannan dole ne mu dawo mu yi waiwaye adan tafiya game da tarbiyyar mu dole ne mu yi waiwaye adon tafiya game da tarbiyar mu a da a da iyaye sun tsaya tsakani da Allah sun yi wa ƴaƴansu tarbiya abin da ake kira da ƙaunar ƴaƴa da biye wa son zuciyarsu da tsoronsu a da bai rufe idan iyaye ba a yau za ka tarar mutum ya haifi ɗa amma tsoronsa yake yi tsoron ɓacin ransa yake yi uwa ta haifi ɗa amma ba za ta iya mata faɗa ba tsoro take kar ta fushi da ita amma a da iyaye ba haka suke ba masu hikima sun ce duk ɗan da ka guji kukansa to shi sai ya sa ka kuka kuma masu hikima suna faɗa duk a tarbiya ka so naka duniya ta kishi ka kina ka duniya ta so a da iyaye sukan kau da kai ga ƴaƴansu dan a tarbiyar da su a ladabtar da su ai musu abin da da yawa ƴaƴan ma sai su ce ba a son su amma sai daga baya za su gane ana son su ana son su to da ka iyaye in dai muna son tarbiyyar ƴaƴanmu ta gyaru sai mun dawo irin wannan idan kai ba daidai ba kanwace ta ladabtar da ita kishi yake ma ta ladabtar da ita kowa ma ya ladabtar da shi in dai ladabin zai masa in ɗanka ya ba daidai ba makoci ya ladabtar da shi babban wansu a unguwa ma ya ladabtar da shi a da idan aka ce ga babban ɗa a unguwa wanda shi ya tsara sauran shi kaɗai yana iya dilin da yaran unguwar idan kai laifi ba na mantawa lokacin ana gadan bono gadan bono yana da karkashi yanzu duk an koma gadan eh, abin nan gadan katako shi bai da karkashi lokacin gadon bono in yaro ya yi laifi dama inda yake zuwa ya buya a gidansu karkashin gado ne to an kai laifi ka shiga har karkashin gadan bono gidanku wani wanka dan unguwa ba dangin iya ba na baba unguwa ta hada ku zai je har karkashin gadan baba kai jawo ka tana kallo wallahi ba za ta hana ba ya zazzane ka a tsakiyar gidanku kuma ya fice wasa ka gama kukan ka kuma tafi ala ƙara gobe ma ka saki amma yanzu duk ba a haka duk ba a haka a da idan mutum zai yi wa 'ya'yansa kaciya a unguwa musamman yana da wadata duk 'ya'yan unguwar za a yi musu kaciya kana kasuwa sai dai ka zo ka tarar ɗanka an gille shi an masa kaciya amma yanzu riwanka ko ka yawa ɗanka kaciya baya nan baka nan in ka zo kai ta surutu matarka ta ziga ka mu za a nuna wadata kaza kaza dan me za a yi masa ba za a gaya mun ba kai da aka gaya da aka yi maka kaciya an gaya wa babanka kai ma ta yi ba a gaya wa babanka ba aka yi maka kaciya kuma tare da haka kaciyar ka ta yi kyau haka zo ka same shi amma kai yanzu baka yadda a yi masa irin abin da aka yi maka masa ba kaga wannan babban abin da zai baka takaici a yau zaka samu wai mutum ya zauna da ɗansa yana gulmar ƙaninsa ko wansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wai yanzu ya fi son ɗansa akan ƴan uwansa da suka fito ciki ɗaya to duk lokacin da ka zagi wanka ko ƙaninka da ɗanka ka nuna masa ba su da girma ba su da mutunci yanzu idan ka mutu bai da uba domin baya ganin mutuncinsa ka zuba musu da mutunci shine sai ka ji ƴan zamani suna cewa baban ne in yace baban ne kanin babansa ne fa ko babansa shi ba babansa bane baban suwa ne shi ba babansa bane in ma abu ya haɗo sai ya ce yau ni ba babana bane ba kanin babana ne shi a wajensa bai ɗauki kanin uba uba ba wan uba ba uba bane wanda manzo Allah ya ce khalatu bi manzilatil um kawar kanwa uwa matsayin uwa ke gare ta yar uwa matsayin uwa ke gare ta idan yar uwarka ta tsine ma daidai da uwarka ta tsine ma in dai akan haƙƙi ne idan wan ubanka ya tsine ma ko kanin ubanka ya tsine ma wallahi daidai da ubanka ya tsine ma ba za ka yi albarka ba in dai akan haƙƙi ne haka suke a shari'a alkhalatu bi manzilatil um faqis ala zalik abdullahi dan umar ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna min abarril bir kafin mu kai ga wannan hadisin wani mutum ya zo ya tambaya annabi ya ce iyayena sun mutu shin ina da har yanzu suna da haƙƙi a kaina na biyayya annabi ya ce har yanzu suna da haƙƙi a kanka na biyayya sai annabi ya ce da shi suna da yayye ko ƙarni ya ce eh ya ce ka je ka bi waɗannan su ne yanzu a matsayin iyayenka duk abin da kai musu in sun ce Allah ya maka albarka kamar iyayenka ne duk abin da kai musu in suka ce Allah tsine ma kamar iyayenka ne ya je wa ƴan uwan iyayen biyayya su ma suka mutu ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah to waɗanda suka rage ni ƴan uwan iyayen nawa su ma sun mutu har yanzu akwai haƙƙi annabi ya ce har yanzu akwai haƙƙi suna da abokai ma'ana abokin babanka yau in babanka baya nan shine babanka duk abin da zaka yi wa mahaifinka shi zaka yi in dai kana neman albarka wani da yana sayo babansa shadda duk shekara yanzu baban ya mutu yanzu sa suna aljihunsa ba ruwansa da abokin baban ko kanin baban ko baban shi wannan ba zai sayi ba ma'ana yanzu baka san albarka kenan in ku kana san albarka waɗancan ka je ka kai musu abin da kake kai wa baban Kuma Allah zai maka albarka irin yadda in kai wa iyayenka domin ta albarkacin iyayenka waɗancan suka samu matsayin da suka samu a wajenka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min abarril birri filatul waladi ahli wadda abi yana daga kololuwan nagarta da ya zama nagari kololuwa a ce da nagari ne albarka ya rinka sada zumuncin abokan ubansa bayan uban ya mutu Abdullahi dan Umar ya rawaito wannan hadisin bayan abdullahi dan umar ya girma ya zama babban mutum babban malami a madina ana sauraron sa yana karantarwa a masallacin annabi kullun idan gari ya waye akwai wani dan kauye a gefen madina to akwai wani abokin sayyidina umar a garin shi ma mutumin ya mutu sai ƴaƴansa to amma abdullahi dan umar ya san abotakar umar babansa da baban waɗannan yaran da haka yaran su ɗan ƙauye ne ba a birni aka haife su ba kaza kaza kaza suna zuwa birni su zo su ɗan yi siyayya su koma duk ranar da wannan yaron ya shigo gari in ya zo giftawa ta masallacin annabi sai a ga abdullahi ɗan umar ya zumbur ya tashi ya tsatsallaka mutane ya fita ya je tarbo wannan mutumin asali abdullahi ɗan umar ya girme shi gashi ɗan ƙauye ba ɗan birni ba sai mutanen Madina ah, ah, tabi'ai suke cewa da Abdullahi dan Umar ya kake yi wa dan kauye irin wannan girma shi dan kauye ka bashi fura ma ba ta ishe shi ba kaza yace ku ba ku da hankali yace da kunne na naji annabi ya ce yana daga nagartar da mutunta ɗan abokan ubansa ce to baban wannan yaran da kuke gani abokin Umar ne kud da kud kaga ba ma fa uban yaran yake girmamawa ba ƴaƴan a yau dan kaga wani ƴaƴan abokan babanka ina ruwanka da su ko ba haka ba mu ba ma ɗauka su da muhimmanci wanda duk wannan yana daga cikin lalacewar tarbiyya matukar ana so tarbiyya ta dawo yadda ya kamata sai an yi wannan ba za ka ce sai na jira yan Kano municipal sun yi ba ka faro daga gidanka ko ba haka ba yanzu wani jira yake duk sai an dawo jiya yau Kano in 1960 a ga ba zai yi ba amma in ni na faro daga kaina kai ka faro daga kanka sai mu zo mu haɗu gaba ɗaya a tasha sai ga kowa ya gyaro daga kansa domin gyara yana farawa ne tun daga gida Tarbiya tana faruwa ne tun daga gida bature ya ce charities begins at home da haka idan muka gyaro tun daga gida insha Allah sai Allah ya gyara mana ina ba da shawara mutanen da suke makota mutanen da suke sallah a masallatai guda akwai yan kwamiti a masallatai da yawa sai kaga karshe an koma gulma an koma faɗe-faɗe an koma kaza me yasa ba za a dawo magana tarbiya ba a kwamitin masallaci a dawo magana tarbiya ana ji ana gani ɗaya suke fanɗarewa suke lalacewa sai ai shiru kowa in ba ɗansa bane ba ruwansa in jifa ya wuce kanka ya faɗa kan uban kowa to ita tarbiyya in ta lalace matsalarta ba kana ganin daga gidan wani ta fara ba to sai ta zo gidanka lokacin da ɗan wani ya fara lalacewa kake cewa ba ruwanka to ai ɗanka shine abokinsa da lalacewar taburin ƙasa gidanka za ta faɗo shi ma in ya cinna wa ɗanka kenan sai gidanka ya kama haka za ta fara da yarinya ta fara lalacewa a unguwa ana gani har ga ai yar malam wane ce ai ta gulma ba za a fito a faɗa ba to in ta ci gaba da lalacewar lalacewa sai ta biyo ku ba su ne ƙawayenta ba wannan shine ka'ida daka da zarar an ga wani gida barna ta fara to ɗa kowa ne a zo a mutunci a girmance a kwamitin masallaci dattawa su zo su yi maganar da ta dace ta adalci dan wane yana abin da bai dace ba dan ɗanmu ne ba za a ce ɗansa shi kaɗai ba yanzu shi Allah ta yi gobe zai mutu in ya mutu ya bakku da ɗan kuma gidansu ne na gado ba ku isa ku tashe su ba ya za ku yi da su sai a zo a yi ta ƙwarbai a yi ta rigima gidan ubansu ne su sha wiwi su sha ƙwaya kuma ku isa ku tashe su ba amma da kun yi magani kun yi taklin ɗin matsalar tun tana karama da ba ta kai yadda ta kai ba sannan akwai wata matsala da take faruwa da yawa yaran da suka fi lalacewa yaran da suke marayu ne ba ma kula marayu ba ma tarbiyyar marayu a yau yadda tarbiyya take mai uba ma da kyar yake sha na maraya Allah ya ja kunnen mu akan ƴaƴan marayu in muna so 'ya'yanmu in mun tafi fi albarka tarbiyyar su ta dore to mu mu rinka kula ƴaƴan da aka mutu aka bar mana ba wani uba da yake mutuwa dan ya gaji da zaman duniya ya rabu da ƴaƴansa ba ƴaƴan da suke fatan su rabu da ubansu dan sun gaji da shi amma duniya haka take dolen dole Allah baya barin wani dan wani da zarar ajalin wani yayi zai tafi komin yawan ƴaƴansa Allah ba ruwansa to da haka idan ka kula da ƴaƴan wanda ya riga ka mutuwa insha Allah kai ma in ka tafi Allah zai sa a kula da ƴaƴanka da haka ƴaƴan uwa mu rinka yin wannan dan mu gyara ƴaƴan mu domin Bahaushe ya ce yiwa wani yiwa kai hana wani hana kai وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah maɗaukin sarki zai gyara mana dukkan al'amuran mu inda gaske muke in mun yi shirin mu gyara amma matukar ba da gaske muke ba ba mu shirin mu gyara ba to Allah ba zai gyara mana ba Allah ba zai turo mala'iku daga sama su mana tarbiyya ba duk wani wanda za ka yi kuka da shi game da tarbiyyar ɗanka kai ne farkon abun kuka hukuma tana taimaka maka ne society yana taimaka maka ne da kai da kai da kai da ni mu haɗu mu gyara sai al'amuran su gyaru idan ƴaƴanmu suka zama yadda ya kamata muka tsawatar musu to mun hutar da hukuma mun hutar da hizba amma matukar ba mu gyara ba to dole dole ne hizba za ta shigo hukuma za ta shigo wanda kuma shigowar hukuma cikin tarbiyyar ƴaƴa galibi ba alheri bane ba domin ɗanka ne ya saci akuya idan hukuma ta zo ta damƙe shi a matsayin ɓarawon akuya ita cikin ƴan fashi da makami za ta kai shi to lokacin da aka kai ɓarawon akuya cikin ƴan fashi da makami a madadin fa ya gyaru ƙaruwa zai yi to amma waye ja dan ya fara zama a barawan akuya sakacinka ne ya ja maka lokacin da ɗanka yake shan ƙwaya hukuma ta kama shi ita za ta kai shi cikin masu shan koken ne domin ita maganinsa kawai take so ta yi ta fitar da shi daga society ba zai yi a ce hukuma ta yi kowane mai laifi ɗakinsa shi kaɗai ba dole ne wani lokaci sai an harhaɗa to wannan harhaɗawar kuma tarbiya ta lalace kenan hatta gidajen kangararru da muke gani a yau wallahi kaso saba'in da biyar cikin ɗari ba gyara tarbiyya suke ba lalata ta suke lalata ta suke da ya'yan uwa mu yi ƙoƙari mu gyara Allah sai ya gyara mana mu yi ƙoƙari mu tarbiyyar ƴaƴanmu al'amuranmu za su gyaru za su daidaitu Allah madaukakin sarki ya gyara mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta tarbiyya ginshikin ta addu'a yana daga cikin ginshikin tarbiya addu'a duk abin da muka faɗa na tarbiyya mutum zai iya yiwa ya yi Allah ya jarabce shi da ɗa ne kangararre ba za mu ce duk lokacin da ɗaya kangare ya lalace rashin tarbiyya ce ta ɓangaren uba ko sakaci ba ba haka bane ba amma a wani lokaci dai ana samun haka ne annabi nuhu kowa ya san cewa annabin Allah ne ba zai zama mai sakaci ta fuskar tarbiyya ba amma tare da haka Allah ya jarabce shi da kangararren ɗa da haka wannan yana iya faruwa amma dai ka sani mafi yawan lokaci sakacin iyaye ke haifar da kangarewar ƴaƴaye da rashin tarbiyyarsu Allah madaukakin sarki ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, malam Allah ya saka da alkhairi babu shakka na san kowa jikinsa ya mutu domin abu ne da ya shafi ga baki mu. ba wanda zai ce wannan tattaunawa ko wannan muhagara ba ta taba shi ba ko ya zama da ta taba shi kai tsaye ko ta taba shi kuma ta wani gefa. Allah madaukakin sarki ya bani ikon gyarawa domin kowa ya san irin matsalar da ake ciki wannan bayanan da malam ne na ƙarshe zan ba ku wani labari ɗaya wanda ya faru a gabana a ido ko ta guri da mukan zauna mu yi hira mu yi sallan magariba wani lokacin a yi isha da abokai haka ko wani bawan Allah da yake zauna a gurin wata rana sai yara suke fada ashe yaron da ake fada da shi dan wansa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mahaifin yara sai aka ce mar ai wane ne dan gidan wani sai ya tashi da hof ɗinsa cewa ɗansa ne ya je ya bigi yaron ya kore shi mun yi sallan magariba kenan muna cikin yi ni ne nake libanci muna sallah sai ga mata da yaro sun tsaya gefen mu na manta da wancan abu da ya faru ni dai ina idarwa na ɗauka ko mai neman sadaka ce ko menene ina cewa assalamu alaikum shafe gurin ka na zuwa ne abin da kake bin ya ishe na haka gara in faɗa kowa ya ji ka kiyayyatawa ta dawo kan ƴaƴana kuma san da ba kwa yi min shine dawo kan ƴaƴana wallahi tai tai tai tai don Allah ne ya shuri ta ta ce to daga yau in dai ƙara taɓa mata ƴaƴa in dai ƙara taba mata yaya hukuma ce za ta raba su ai ba su ne yan uwanka ba su ne dan uwanka ka je can ku zumuncin ku da shi wannan 'ya'yanta ne kanin mahaifinsu fa annabi sallallahu alaihi wasallama an bata wa abbas manzon Allah ya nuna bacin ransa yake cewa ba ku san cewa amur rajul sunu abihi ba baffan mutum daidai yake da babansa daidai yake da babansa amma ta ce a ai da shi yake zumunci shi nan ya tafi ashe mahaifin yara yana gida aka yi wannan da ya fito iya abin da ya iya cewa ya zo ya tsaya ya sallama ya ce wani ka yi haƙuri abin ya fi ƙarfin sake ya gaba wallahi ba daɗewa Allah ya mutumin na rasuwa Wata ran muna zaune a gurin sai gashi ana guje-guje ana ta gudu ashe yara ne suka je filin bala suka aka shaye-shaye aka yi fada shi wannan yaron ya ɗauki wuka ya kirɓa wani yaro ya mutu suka biyo shi har unguwa 'yan sanda suka kama shi daidai wannan lokacin bayan sallar magariba sai ga ta ta taho wane wane sai aka kama shi wallahi tallahi da aka yi ma wai ya kashe mutum kaza kaza kaza wallahi bawan Allah na ake dume ya tashi ya ce mu je suka tafi sai da suka tafi wanda muke zaune a kofar gidansa sai ya ce bai kamata fa mu bar wane ya tafi ba ya kamata mu bayan sa mu ji menene dai wallahi muna shiga police station din nan ta hana kowa magana sai magana to dai alhamdulillah ai ga uban nan ba shi da uban da yafi wannan uwar su dai uban su ku duba wannan magana ku duba abin da ya faru malamin ce uwa sai ta zo sai rigima da malami an da kidanta to ya kamata a ce wannan muhazarar da aka yi akwai 'yan social media na san sun zo da waye ya kamata a yatsa gida da waje kowa ya ji domin matsala ce da take damun matsala ce da ta dame mu kowa ya san ta dame shi to amma hanyar da za mu gyara shi muke nema da irin wannan laktocin ne watakila za mu dawo hayyacinmu har a sami gyara ɗin Allah maɗaukacin sarki ya gyara mana wannan takarda da ba tambaya ba ce domin na san dama yadda da yake lakta an ta shafi kowa ba ba a tambaya kowa shiru yake yanzu da wani can ake warardi da yanzu an cika nan gurin da takarda da malam ma ai suna yin kaza ba malam ma a faɗakar akan kaza amma yanzu da yake kowa ta taba shi ga shiru wannan ma ba tambaya ba ce shawara ce cewa malam tana ƙara maganar cewa malam ya ja hankali cewa asali laifin mazaje ne sun ɗauki ragamar gida sun barwa mata wanda kuma Allah bai ɗora wa mata ba sun ɗauki ragamar gida sun ba wa mata ko me gashi yake faruwa su ba ruwansu to a ƙarshe aka samu kan kai cikin wannan halin don haka malam ya faɗakar da cewa mutum komai rashinsa komai talaucinsa ya yi ƙoƙari ya tsare gidansa amma wani lokacin gaskiya kafin ne bayani wani lokacin wato idan mutum ya ɗauki kansa ya ɗauki ragamar gida da abincin yara da komai na yaro ya zame hannunsa shi dama a waje yake cin abinci su kuma suka aka basu da uwarsu ita ta san wahalar da take sha to da me za ta ji an ɗaura mata nauyin namiji aikin namiji ina za ta tunanin wata tarbiyya ta abinci take yi to sai a wayi gari wannan gidan babu tarbiya saboda mace ce take raga mace ta abinci shi kuma mai gida ko ya yadda ko kar ya yadda an yi masa juyin mulki tunda dai da Allah ya ce ar rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu 'ala ba'dhin sai yace me wa bima anfaqu to an dauki wannan infakin an mika wa mata wani ma shi dan shashasha ne jira yake ya dawo din shi ma ya shiga ciki ta ba shi ya ci to ya za a ta ita tarbiyyar ta ita ma tana hannunka ya za a yi to sai ya zama na abin ya lalace Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma ya kamata ƴan uwa malamai irinsa ya zama na sun ƙara loko loko unguwa unguwa an ƙara yaɗa irin waɗannan jawaban domin su ne matsalolin da suke damun domin mun san cewa tarbiya ta lalace tun daga sama har ƙasa tun daga sama har ƙasa muna da buƙatar gyaruwar tarbiya Allah maɗaukacin sarki ya mai da malam gida lafiya Assalamu alaikum. Wannan kamar yadda malam ya yake cewa ta shafi kowa. amma inda tafi shafa ku samari wayansu sun yi aure kuma za su yi ku ne za ku taso da yaranku kamar yadda malam ya faɗa ba ka ba da abin da baka da shi da haka abubuwan nan guda biyu dole sai kun same su kafin ku bayar ku nemi ilimi don baka da ilimin ma ba za ka iya ba tarbiyyar ba ku nemi ilimi sannan ku yi tarbiyya in baka yi tarbiyyar ba za ka iya ba tarbiyyar ba dole ka zama kai ma mai tarbiyya ne kafin ka iya ba tarbiyya shine yake ga muku cewa ba ka ba fassarar abin da yake ce muku ba ka ba da abin da baka da shi to ku ne yanzu ya kamata lokacin ku ne ku kokari ku samu abin ku nemi ilimin kuma ku tabbatar kuna tarbiyya sannan a zunnan nake ji a talabijin na jihadi wani malami Allah ya masa rahama shi ma yana bayanin kan jihadin yanzu yaya jihadi yake yanzu tarbiyya ce jihadi yanzu ku ne ya kamata ku yi ƙoƙari jihadin ku na yanzu ba na makami ba ne na tarbiyya ne ya za ku yi tarbiyyar kanku kuma ku yi tarbiyyar society da kuke ciki ba a san shekarun da za su zo me zai zama ba amma ku ne muke tunanin za ku gansu to ku ne za ku kokari ku gyara tarbiyyar kafin wannan lokacin musamman Oh, ah, iyayen mu Allah jikan su gabata musu sun tarbiyyantar da mu yau mazal sallallahu alaihi cewa ku tarbiyyantar da yayan ku gobe ku ne yanzu za ku kokari ku san me goben take za ku tarbiyyantar da yayan naku in ku san ta ba ba za ku iya ba yanzu charges din da ake yake faruwa shine akwai ah, me kuke ce masa da Hausa eh, eh, eh, charges abinda zai abinda kake tunanin zai eh, eh, challenge ne ne ne challenge eh kalubale <laughs> to to to ya kamata duk duk wanda yake lalta din nan yadda ma ne faɗa kalubale ne akan ku kalubalen ba kankani bane saboda kalubalen da yake kanmu ba shine yake kanku ba ku yanzu lokacin da yayanku za ta taso za su samu haɗarin kallon talabijin masifar wayoyi masifar eh, shi'a duk sun zo kalubale ne a kanku da yayanku wayannan suke kanku yanzu yau sun wuce na yayanku sun wuce na naku kamar yadda na naku ya wuce namu don haka ku yi kokari ku karanci wannan wayaya za ku yi ku gyara ta yadda ba za ta canja tarbiyyar yayanku ba eh, eh, musulunci ya za ku yi ku tura wa 'ya'yanku na zahiri sunna ba ba shi'a ba duk wayannan abubuwa abubuwa ne wanda suke kan kalubalen da yake kanku ba za ka iya gyara tarbiyya ba sai ka san kalubalen da yake kanku Allah ya sa ku fahimci kalubalen da suke kanku kuma ku tabbatar ƴaƴanku sun kun koya musu shi Allah ya muku albarka baki da Allah ya mana albarka to kafin mu koma gun malam zai mana tsauraya ta minti biyu to ga wani foundation khalid bin walid foundation sun ce za su ɗauki nauyin irin wannan lakcoci a faɗin yankin nan in allah ya so saboda haka wannan lacca za ta zama kamar kashi na farko ne to allah ya saka musu da alheri ya ba su ikon yin wannan aiki to malam sai a yi mana ɗauraya saboda yan shawarar da wanda suka rubuto sannan kuma mai sallah assalamu alaikum wa rahmatullah Abin da shaitan ya mantar da ni cikin lacca ta ban faɗa ba kuma alhamdulillah gashi an ce lakcar za ta zama series za ta zama jerin gwano an yi wani za a sake za a sake daman ni kallon da na wa lakcar a farko ƙurewar lokaci da kuma faɗin abin ba zai yi a ce komai in ma rubuto shi daki daki ba ne haka ma kamar zan ɓata muku lokaci sama da yadda muka ɗauka yanzu sannan ga babanmu yana yi mana wani hange game da abubuwan da ya kamata a ce ambaton su ya zo a cikin lacca shine mafi girman kalubalen da a yau ba ma 'ya'yan gobe ba iyayen yau ma suna fuskanta wannan kalubalen ne kalubale na kafafan sadarwa ba yadda za a yi kace za ka rayu ba ka da waya dole ka rayu da ita to in kwa kai a yau kana jin dole ka rayu da waya me kake tsammanin 'ya'yanka a gobe da jibi da yawa iyaye sun yarda cewa waya tana daga cikin abubuwan da suke rusa tarbiyyar yara a yau da kallace-kallacen talabijin da sauransu duk mun yarda waɗannan suna lalata tarbiyyarmu na mata 'ya'yanmu to ya za mu mu'amalance su wani zaka ga ya ɗau zafi ya ce shi gidansa ba waya akwai wanda na sani cikin abokaina matashi ne ba wani tsoho ba amma shi baya riƙe waya to yanzu in kana neman sa ka gamu da bala'i ina zaka sai dai shi ya zo wajen ka wallahi ba kai ba za ka taba samo shi ba kaga ai ba zai ba ya tsananta wa kansa shi ya kalli matsalolin waya ne kawai sai yanke ta daga kansa to haka nan kallace kallace na talabijin kowa ya yadda suna gurɓata tarbiyyar iyaye ballantana ma 'ya'ya to wani sai ya ce shi gidansa kwata-kwata ba za a kalli talabijin ba wannan ma duk ba shine mafita ba a ka'ida ta addini shine idan aka samu wani abu yana lalata tarbiya ko yana da matsaloli to sai a yi masa abin da ake kira da badil badil an gane ko abin da bature ina jin yake cewa substitute eh madadi yanzu wayoyinmu mun yadda suna da matsaloli da yawa a cikin su amma kuma dole sai mun amfana da su yarinya kaza ta je makaranta dole tana bukatar waya domin wata matsala za ta faru ko kai ka neme ta ko ita ta neme ka Dan ka zai je makaranta dole yana buƙatar waya wani abu zai faru ko ya neme ka ko kai ka neme shi iyalinka dole ta yi waya za ka so ka neme ta a waya wani lokaci ko ita ta neme ka wani abu yana faruwa to abin da ake yi duk wancan abin da muka faɗa a tarbiyya amfaninsa ɗin kenan idan ka ja ɗanka a jiki dan ka karɓo wayarsa ma kana wasa da ita kuna chatting ba wani abu bane kai kanka ka ce halo wane ina kake ne Babu wallahi ina waje kaza kaza kaza in baka sa wannan damar ba tsakanin kai da shi to kana da matsala a nan ne zaka iya gane wai wannan yaron wani lokaci yake zamowa offline wani lokaci yake zamowa online wani lokaci yake ɗauka wajen chatin da suwa yake chatin ya yake karatu ya yake kaza shi wannan sharrun ne labudda minhu kamar da laraba suke cewa ma'ana sharri ne da ba makawa dole a rayu da shi baka isa ce yanzu zaka rayu a duniyar babu internet babu waya babu talabijin ba sannan talabijin da muke da su a gidajenmu mu za mu saita su shi ka'idar yaro shi ne. komai yana ɗaukar sa gaskiya ne sannan kuma yana so ya san komai wasu daga cikin iyaye zaka ga idan kallon talabijin suke da 'ya'yansu sai aka zo wani abu mara kyau ko su kashe ko su canja tasha wannan ba gyara bane ba gyara bane tsayawa za ka yi a kalla sai ka kashe sai ka kai masa bayani kaga wannan ai kirke nan wadai kaza kaza ka to shi ma gobe in ya je gidan wasu ya ga ana kallo ita da Allah yan kaza kaza din nan ne sharhin da kai mai shi zai isar a can gidan amma idan ka kashe masa to abin da shedan zai ziga shi me yasa wannan abin aka kashe sai ya gan shi to kaga ba kai maganin matsalar ba sannan dole ne kai uba ka san wadan tashoshi ake kallo ku samu fahimtar juna kai da matarka ga tashoshin da sun fi saukin musiba sun fi saukin bala'i da sauki sauki wai kibiya a ido to da haka dai waɗannan hanyoyin duk wanda zamu ga addinin musulunci ya riga ya mana shimfiɗa a kansu amma ƙoƙari za mu mu ɗauko su mu amfani da su a zamaninmu don su taimaka mana wajen tarbiyya su ɗin ne dai duk kwaskwarimar da za a yi musu su din ne dai abin da addinin musulunci ya zo da su uwa ta zama tana da tana cikin friends na yarta a chat ta san wani lokaci yarta take online wani lokaci take offline da suwa yarta take chatting me contact din yarta ta rinka magana da ita ba wani jin nauyi ko wannan zai sa ta saki jiki da ita ke ma ke ma ki saki jiki da yake duk wani wanda ya zo kawo mata hari na wani abin da ba daidai ba maza za ta kawo miki labarinsa suwaye kawayenki ai kawata wanke ta ce kaza ta ce kaza za mu je kai dinki kaza ki san ma iyayen kawar in ta zo wajenta ina za su ya tarbiyyar ta take ta dace ta zama kawar yaki in ma ba ta dace ba to farko ba kokarin raba su ba kokarin ba to ita ma waccan ki tashi ta kanas ki tafi gidansu ki samu uwarta ya na kowa ne yake wance kamar yata ce kuma ni ma yata ce dan Allah mu taimaka wa juna wajen kula da tarbiyyar su akan kaza akan kaza akan kaza Bahaushe yace ce gyara kayan ka baya zamowa sai maraba ki rinka tuntuɓa kyakki samarin ki nawa ko ba haka ba yanzu wani Bahaushe ne kai samarin yata nawa in ba kai haka ba za ta yi saurayin da baka ta san ba za ka so a san wannan saurayin ba to kuma tana rike da waya tana rike da waya lokacin da zai kira ta shi akwai saurayin da ba zai zo gida ba saboda ya san tarbiyyar gidan bata dace da shi ba ba za a taba ganin sa irin wannan gidan a bar shi ba to sai ya rinka tare maka ita a makaranta kuma baka isa ka zama bodyguard ta ba a makaranta dole ne ka barta ta je makaranta to amma matukar kana da fahimta da yarka za ku zauna ku yi hira uwarta ta taimaka ma ta jiyo maka wani abu kai ma ka ji watan wata rana kawai ba ta yi aune ba ta gaja ka ta makaranta a hannunka me a cikin jakaki wallahi baba ma ka gaba komai kaza kaza kaza da haka in kuma kaga abin da ba daidai ba to ba wai tsari ta zaka kace zaka sai na yanka ki a'a ba abin a hankali in ta laifin da kake gani ita wannan laifin ya ci a kashe ta a gidansu ta zo ma ta tara ana dariya siyasa ce ta rayuwa ka yi laifin da yake tsammanin kashe shi za ka yi ya zo ya tara kai masa dariya ka kyale shi akwai lokacin da zaka danke shi a siyasance ka ja shi a jikinka amma da yawa yau iyaye ɗa ya yi wani laifi ya ce ka a bashi abinci a kulle kofar gida ya watsa masa kaya to kai ka tura wa shedan shi baka kore shi ba ma ya ribace shi balantana yanzu ka tarkata ka ban mashi ku ga tsari irin na tarbiyya annabi wani ne ya je sha giya fa cikin sahabbai ya annabi ya sa aka yi masa bulala gobe ma ya sake shan giya aka sake kawo shi aka yi mai bulala a rana ta uku sahabbai suka tashi za su zage shi annabi ya ce la kar ku zage shi ba ku zage shi ba ma ya sha yanzu me kuke so ya zama la inu shaytana ala akhikum daka iyaye suna ganin baki tsinuwa fushi har ta dora wa kanta hawan jini da daya kina da yaya goma sha biyu dan Allah ya jarabce ki da daya baki san yadda zaki jawo shi da ke da yan uwansa ku ku dawo da shi kan hanya ba wai akan da daya ya sa miki hawan jini a'a bai kamata ba matukar kina sallah kina kai kukanki ga Allah da daya ba zai tayi miki da hankali ba amma ba maganar zagi ko ashariya ko tsinuwa ko baki a'a iyaye masu hikima an taɓa tambayar wani dattijo ko wata uwa ce kai me yasa iyaye sun fi son fantararren ɗa za ga wani lokaci an fi son sai ta ce wallahi ba so bane ya za a yi ka fi son wanda shi yake muna nama tausayi ne duk uba ko uwa mai hikima mai tarbiyya idan ɗa ɗaya ya fanɗare to sai kaga kafi bashi kulawa kafi tuntuɓar ina yake kafi ƙoƙarin ka ji damuwarsa ba wai dan kafi son sa akan waɗancan bane kuma kai kokari ka rinka fahimtar da su waɗancan ɗin kada kishi ya shiga domin ƴaƴa suna da kishi nasu in suka ga su suke kyautata ma amma ka fi tambaya wancan ka fi damuwa da wancan to su ma sai su ji ba daɗi haka ƴaƴan Yakubu suka ce da shi iz qalu la yusufu akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin Ina ganin su suke komai su za a ce su kawo su za su ne manya su suke ɗaukar ɗawainiyar gida amma su ne ba a damu da su ba sai su ji ba daɗi Daka dai wannan uh, foundation da suka ɗauki wannan yana da kyau matuƙa kuma kar ku ɗauka tarbiyya malaman addini kaɗai za su ba da gudunmawa ta a'a ku rinka samun gogaggu masu gogewa wanda suka ga jiya suka ga yau iyaye domin akwai tarbiyyar da ba a littafi take ba yau da gobe ce ko shakka babu fir'auna yawa annabi Musa tarbiyya amma tarbiyyar littafi ya mar tarbiyyar yau da gobe ce mutanen makka wanda annabi ya tashi a hannunsu abu talib yana daga cikin iyayen tarbiyyar annabi amma ba tarbiyya ya masa ta me ta littafi ba tarbiyya ce ta yau da gobe wanda ya riga ka zuwa duniya yana da experience na abubuwa da yawa na tarbiyya wanda kai baka da su sannan a samu kwararru a bangarorin rayuwa ba sai bangaren addini ba likitoci suna da gudunmawar da za su bayar a tarbiyya malaman addini dattawa iyaye mata ba sai wanda ya je zauna a teburi ya karatun zamani ba zama da iyaye da jin labaran abin da su suka riska na iyaye da kakanni a da shi ma zai taimaka mana wajen gyaran tarbiyyar mu a yau da haka ina ba da shawara ga wannan foundation in za su yi su baza ko masu wajen lalubo waɗanda za su ba da gudunmawa wajen tarbiyyar 'ya'ya tarbiyyar nan akwai ta gida tarbiyyar nan akwai ta waje tarbiyyar nan akwai ta su kansu iyayen ma a yau suna buƙatar tarbiyya ga maganar da malam ya yake gaya mana wanda wannan ya taka rawar gani sosai wajen lalacewar tarbiyyar mu iyaye maza sun daina ɗaukar ɗawainiyar ƴaƴansu abin da yasa ƴar wanke ta lalace ita take komai a gidansu yanzu labarin da ake gaya min waɗansu ƴan mata group a fage yadda suka lalace gasar tafiya umara suke ƴan mata fa a gidajen iyayensu an wuce yayin rike babban waya yarinya za ta zo a gidansu da safe ta yi indomi mai rai da motsi ta yi shayi mai kauri ubanta ma jiran su ɗinta yake yi to yanzu an wuce ma wallahi wannan yanayi. yanayin damun irin waɗannan yaran kwata-kwata ba maganar wai iyayen su ce musu eh ko a'a yanzu ubanta jira yake ta dan bashi wani abu ita take masa ɗinkin sallah tana kuma uwa magana ake ta yanzu yayin ma tafiya umara suke wancan ta tafi umara ba ma magana fa ya tambayi ya aka ta tafi umara daman shi bai tambayi tuwanta ba iyaye sun koma suna cewa da ƴaƴansu in kin gama zance rufe kofa wannan kaga iskanci wai wai ta gama zance ta rufe kofa ita ce mai gida wata tana ina kaga duk wannan ya haifa su kansu iyaye masu irin wannan ai suna bukata a yi musu tarbiyya suna bukata a yi musu tarbiyya saboda sun shiga rayuwar aure ne ba tarbiyya talauci ba hujja bane akan lalacewa tarbiyyar mu yau akwai kuɗin da jiya da shekaran jiya babu su a jiya da shekaran jiya lokacin da duniya take kwance kuma aka yadda akwai tarbiyya ka samu mai miliyan ɗaya a gari sai wani da wani amma yanzu masu billions ake da su amma kuma tarbiyya ta lalace shi yasa Allah ji kan dan masani yake cewa da aka yi masu arziki yanzu sai masu kuɗi da in kana jin labarin biliyan kana yaro ma kalmar ma kamar babu ita yanzu kalmar tiriliyan ni kwata kwata ban fara jin ta ba bai fi shekara biyar ba baya tiriliyan wallahi kuma tun 1980 na shiga firamare tun 84 aka sani firamare amma ban san trillium ba na manta lokacin da aka bude gidauniya Kano Foundation gidauniya ta kofar gadon kaya ina jin a lokacin ko dai Hamza Abdullahi ko wani abu makamancin haka ko rini a lokacin Alhaji Aminu Danta ta shi ya ba da miliyan daya gidajen Kano na rediyo da talabijin a lokacin NTA ce da CTV ana ta yayatawa miliyan miliyan miliyan miliyan amma yanzu dan wani ya bada miliyan ɗaya ma ka ce wani miliyan to amma a wannan lokacin iyaye sun rike 'ya'yansu, sun rike matansu sun rike tarbiyar iyalansu ubangiji ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra ba laifi bane mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatarsa amma duk talaucin ka haƙƙin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa na iyalanka a kanka yake in ka rike wannan ka rike matsayinka na uba dole in ka faɗa a ji wallahi za ku ga gidan da ya fi kowane gida tarbiya babban makamin da mai gidan ya rike shi ne ci da shan gidansa in dai ka rike ci da shan gidanka da ɗawainiyar iyalanka to ka fi ƙarfin a gaya ma magana a gidanka ba duk rashin kunyan mace bata isa ta gaya ma magana ba in ta san kana rike da cinta da shanta amma farkon raini da wulakanci da zaka kai wa kanka a wajen matanka da 'ya'yanka shine ya zama baka iya ɗaukar ɗawainiyar su kuma a yau da yawa ba wai ba ma iya bane i muka yi dan mugunta i muka yi dan mugunta ya fito waje ya ci indomi shi ba su can ko su ci ko kar su ci ruwan su bayan shi ya aje su Allah ya sa mu gane assalamu alaikum warahmatullahi mala Allah ya saka da alheri wai ƙarshe wata magana da malam yake faɗa na cewa yaro idan ya lalace sannan kuma za a zo ko yarinya ta gama lalacewa a kore ta daga gida a yi ta faɗa a ce an tsine an menene bacin an gama lalacewa wannan sai suna min hikayar shehu jaha ya dau <laughs> wai ya ɗauki tulu ya bawa yarinya za ta je ɗebo ruwa a kogi yana miƙa mata tulun tana kafin ta rike sai ya kifa mata mari ya ce saura kuma ki je ki fasa sai aka ce a bashe ya za a kamare ta ba ta fasa ba ya ce to in sai da ta fasa zan mare ta mai amfanin marin don haka idan sai har an lalace sannan za a yi faɗan to faɗan bai yi amfani ba tun kafin a lalace ake ƙoƙari a yi a yi faɗan to Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah za a ji sanarwa ta gaba inda kuma za a gabatar da irin wannan lakca da malam ya gabatar wato ci gaba akan wannan lakca kamar yadda su Khalid bin Walid Foundation suka daunoyin za su shirya Allah madaukakin sarki ya mai da kowa gidan lafiya ya saka wa malam da alkhairi wannan biki da aka yi Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki Allah ya ba su zuriya ta gari ya ba su zaman lafiya subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk